Muna yawon ‘yan wajen ma’amakunai’ a barka da zuwa wannan wato ainihin majalisi mai albarka kamar wadda aka rage aka sani an rage an alƙawarin cewa insha Allah wa ta'ala wannan rana ta za mu haɗu a wannan gari na Rumi da saboda gabatar da muhazala mai da gaske wadda aka sama take mai suna hanyar magabata daura da abin da ya shafi neman ilimi da kuma watsa ilimi. wanda zai gabatar da wannan muhazara insha Allah ta'ala shi ne dai kamar wanda aka riya ka sani ba bako bane wato ainihin malamin mu malam Abu Huraira Muhammad a barin barare insha Allah ta'ala shi ne wanda zai tsare wannan ayyuka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi wa mallam muwafaqa da dacewa ya yi jafi wurin karantawa ya karanta daidai wurin bayani bai bayani a kasawa ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu gilafi da dukkanin ayyuka magabaki da yau Allah shi za a wanda malam zai karanta mana ya amfane mu ya zan ya zan da ya tsira gare mu duniyar mu da lakara. Sannan wanda zai ta ji insha Allah ta'ala da wannan abin za a gabatar zuwa shi ne na uwa mai suna wato Adam Bello Muhammad Sula wanda aka sani da Bello Mujahid. Shi ne wanda zai ta ji ga gida abin da wato wannan malam zai gabatar zuwa da fatar Allah ta'ala ya sa mu saurari lafiya kuma Allah ta'ala ya sa mu yi tsare da al'amuran mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الحمد لله الذي جعل العلماء مرفوعين منزلة وسهل لطالب العلم طريقا إلى الجنة كلما سلك طريقا إلى العلم فله الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmi da suka haɗu wannan wuri musamman shugabanninmu mai girma rayun gunji da marafa da sauran shugabanni da kowayenmu manya-manyan malamai mu nemi ku sallama da musulunci da fatan alkhairi muna nuna matuƙar farin cikinmu da godiyanmu da muka samu haɗin kanku don mu zama wuri guda ba don komi ba sai don karanta sabon Allah subhanahu wa ta'ala da bayanin manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na roƙon Allah da yi masu tawo da kofi ne madaukaka ya saka muku da alkhairi ya taimaki ku akan shugabancin ku na duniya da na addini yan uwa musulmi kamar da kuka ji aka yi bayani akan wannan muhabara mai taken hanyar magabata su a fagen neman ilimi da watsa shi daga jin wannan take zai sanar da ɗan uwa cewa da za a tattauna a kai ne shine bayani akan wace hanya magabata suke biya don neman ilimi menene himman magabata a fagen neman ilimi wace hanya magabata suke biya don wasu ilimi wace hanya magabata suka yi amfani da ita a fagen himma ta neman ilimin da watsa shi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya daidaita maganganunmu ya inganta ayyukanmu shi muna muwafaƙa da alkhairi ga abin da za mu faɗa da abin da za a ɗaura ba tare da jan dogon lokaci ba ya koyan wa musulmi ilimi game da kuka rage kuka sani hanya ce ta tsira kuma ilimi hanya ce ta shirya game da ya kasance ba wata hanya guda da al'umma za su bi don samar da darajar ɗaukaka a cikinsu a duniya su da lahirar su ba ce ta hanyar ilimi shi ne babban mahari shi ne mafificin sababi da zai samar da al'umma nasara ga dukkanin al'amuran da na duniya da lahira. Yawaituwar masu neman ilimi a cikin al'umma yawaituwar magada annabawa a cikin al'umma wannan abin bukata ne a cikin kowace al'umma a kowane wuri saboda wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wani annabi da za a saki a cikin ta an kulle annabawa an rumi an cika manzanni gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai abin da ya rage magada annabawa su koyo shi a nan sa su ne ma'abuta ilimi su ne maɗauka ilimi su ne masu neman ilimi su ne magada annabawa na hakika game da manzo Allah ya faɗa ce malamai magada annabawa ne kuma annabawa ba su bar gadon taro ba ba su bar gadon sisi ba abinda suka bari gado shine ilimi wanda ya riko da ilimin nan da suka bari gado to ya yi riko da rabo cikakke saboda haka akwai bukata matuƙa ga tarbiyyanta al'umma zuwa ga ilimi tarbiyya ta ilimi saboda al'umma sun karfafa ilimi mai amfani shi wanzu irin ilimin da aka tsamo daga Allah ya ce da manzonsa bisa ga tafarkin magabata na gari irin wannan ilimi mai amfani ƙarfi ne a cikin al'umma kuma shi ne hanya ta takaita makiya kamar yadda in bamu manta ba ga uwayenmu malamai tare da mu malam mai ta'alimi ta'alimul muta'allim tariqat ta'allum ya faɗa a cikin ta'alimi yace rumta an talqa aduwaka ragiman wa taqtuluhu hamman wa taqtuluhu ghamman farum lil ula wa min al ilmi innahu man zada ilman zada hafiduhu hamma ta alimi ya kawo wannan baito ta guda biyu yace idan kana nuhin ka gamu da makiyanka wulakanci ka kashe shi da bakin ciki ka kashe shi da sunu to ka ya ɗaukaka ka ƙara ilimi don ka sani duk wanda ya ƙara ilimi to mai hasara da shi zai ƙara bakin ciki saboda haka babu maganin maƙiyi irin ilimi da zaran ka kama hanyar ilimi to kayan maganin kiyayya da maƙiyinka saboda alamalu yafna wal ilmu ya yabqa wal mulku ya yazulu wal ilmu dumu, wala ya yasrifu tariq ita dukiya karewa ta kai da mutum zai gadi ekoki ko miliyoyi yau da gobe sai a waye gari ba. amma ilimi da wama ya kai milki ma yana gushewa amma ilimi yana da wama ba ka taɓa ganin an ce ga mutum malami ne da ce ai dore malami ne amma yanzu ya koma jahili amma sai ka ga mai kuɗi ba yawa mai dukiya mai ɗimbin yawa sai a ce ai da ya mallaki dimbin dukiya amma yanzu ko taro bai da ko da milki gare shi amma yanzu an hishe shi amma malami ba a nuna shi a ce a kun shan dori ilimi gare yana aikata da risala yana aikata da iziya da askari da lawali da sani eh, da bulugul maram alwajizo amma yanzu ko kawa kawa'idi bai aikata suwa ya koma ci game da ilimin nan da a gare shi an taɓa samun haka amma mai kuɗi ko iya ɗaya ko ki gonaki ko mi yawan yau da gobe tun da ba haihuwa su kai ba in ka kana da eka ɗari ka sai da guda sauran ɗari ba ai in ka ƙara sai da wata shi kenan yi suka suna ragewa sai su ƙare ka kaf to amma shi ilimi bai ba. kuma wani babban abin ban mamaki ga ilimi ba a iya sata duk wanda ba a kwanka da shi in ka tara shi ba a sace shi amma dukiya a dare guda yau sai a sace abin da kan mallaka amma ilimi ba a sa shi saboda haka ƙaruwar ilimi a cikin al'umma da watsuwar ilimi a cikin al'umma shi ne sabubba waɗanda suke jawo rayuwa ga al'umma duk wurin da aka samu ilimi ya yawaita to za a samu wurin nan ya rayu rayuwar ilimi ko ta kasance da haɗa daurori irin wani tsarin karatu da za a shirya a wasu lokuta a haɗu a ilmantar da mutane ko muhabara ko wasu darussa da abin da ya kamace wannan wanda kira ne zuwa ga alkhairi kuma bisa ga lura ba bisa ga hauragiya ba ko shaci faɗi ko magana ta sarai a za a yi magana ne da dalilinta a wata magana a wani dalilinta saboda da'awa ta kan kasance ne da ilimi in ilimi ya inganta to da'awa za ta inganta in ko ilimi bai inganta ba to da'awa ba ta inganta saboda haka da'awa tana kasancewa akan basira basira na ita ce ilimi a cikin alkur'ani Allah ya ambaci basira amma me yake da basira ilimi ala basira tun ana wa man ittaba'a akan ilimi basira ita ce ilimi mai amfani saboda basira ita ce da samar da haske na zuciya shi ilimin da kuma lura da abin da asawa ba ga abin da shahi ilimi da abubuwan fahimta to da wannan ake samun rayuwa ta al'umma da rayuwa ta garuruwa da rayuwa ta ƙasa gaba ɗai da duniya gaba ɗai kuma wannan ilimin ya zama ya tafi wurin karɓa dai don tushen karɓar ilimi wanda yake amintacce ingantacce shi ne littafin Allah alƙur'ani mai girma da sunna annabi Muhammad ɗan Abdullahi alaihi salatu wassalam da kuma duk abin da ya ƙyanƙyasu daga fahimtar ƙur'ani da sunna wanda magabata suka bayyana a cikin littattafansu na ilimi. da duk wani ilimin da bai saba ma da sunna ba kuma bai ci karo da juna da su ba saboda haka zaka samu ya kai dan uwana mai neman ilimi Allah subhanahu wata'ala ya daga darajar masu ilimi da malamai a cikin alkur'ani mai girma ya bayyana matsayinsu ya fifita ilimi bisa ga duk wani abin dan adam ka fafato kar ya mallaka inda Allah subhanahu wata'ala ya wuri manzo sallallahu alaihi wa sallam da cewa ya roƙi Allah ƙarin ilimi wa qul rabbi zidni ilma Allah bai ce annabi ya roƙi ya ce rabbi zidni malam ko rabbi zidni mulkan ko abin da ya kama da haka ba a'a rabbi zidni ilma ce, ka ce ya Allah ka ƙare ni ilimi Allah subhanahu wataala ce don bayyana ɗaukakar masu ilimi يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah subhanahu wata'ala yana ɗaga wanda suka yi imani daga cikin da kuma waɗanda Allah ya ba ilimi daraja mai yawa saboda haka duk waɗanda Allah ya ba ilimi to Allah ya ɗaukaka su da daraja mai girma bisa ga alƙawalin Allah Allah kuma alƙawalinsa gaskiya ne ni alƙawali cikawa yake bai saba alƙawari saboda haka Allah subhanahu wata'ala bayyana a cikin alkur'ani mai girma cewa annabawa su suka ɗauko ilimi daga gare shi suka yi da saƙon ilimin nan kamar wanda ya hore su da yi da saƙon nan saboda haka ma kowane manzo aka hori mutane su yi masa da'a su kuma manzanni sun zo da ilimi daga Allah saboda haka ilimi wahayi ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga manzanni suka bar ma mabiyan su gadon shi Allah subhanahu ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuqa bi iznillah ba mu aiko wani manzo ba ba ki don a yi masa da'a da izinin Allah ilimi mai amfani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yabo akan sa manzo sallallahu alaihi wa ya ce a cikin hadisi ingantacce misalin abin da Allah ya koyi shi na ilimi da shirya kamar ruwan sama masu yawa da suka sami ƙasa sai Allah ya ah, manzo Allah kamanta ilimi mai amfani da ruwan sama haka an kamanta wahayi alqur'ani da ruwan sama a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban Allah ya kamanta wahayi da ruwan sama saboda yadda ruwan sama suke rayar da ƙasa diri ya tsira haka wahayi ilimi yake rayar da zukata bayan bushewarsu saboda haka girman sha'anin ilimi akan dobe shi ta hanyar girman sha'anin annabanci saboda ilimi kayan annabawa ne duk wanda Allah ya dosa nama wannan to ya dosa nama shi wani kaya daga cikin kayan annabawa saboda haka ƙaƙƙara ilimi da ci gaban ilimi wannan hanya ce ta wanzar da hasken manzanci da iya da sakon annabi sallallahu alaihi wa wa sallama don ma haka yake cikin babbar fa'idar da ake fa'idanta ga kistar annabi Musa, alaihi salamu da Allah karanta mana a cikin Alƙur'ani, cewa Allah ya haiku annabi Musa wurin Fir'auna, Fir'auna ya karyata ya gayyato ‘yan sihiri, ya ce annabi Musa sihiri ya kai sandarsa ta sihiri ce, saboda ka a gayyato ƙwararrun ‘yan sihiri a kowane gari suka taru don su yi sihiri a karyata annabi Musa a kunya shi. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rinja da annabinsa da mu'ujiza dai ya tarwa yan sihiri ya za su to amma malamai suka ce abinda ake fahimta ga wannan kista tana karantar da mu idan ilimi ya karanta a cikin al'umma to mabannata za su yawa idan ko ilimi ya bunƙasa a cikin al'umma to mabannata za su karanta kaga tun da annabi Musa ya zo da hasken wahayi sai ga mabannata ya sihiri sun rage yawa saboda waɗannan da suka zo don su kafsa da shi a fage gaban fir'auna sai ga shi sun musulunta sun tuba daga sihiri to haka ne duk inda an ka samu ilimi yana haskaka to za ka ga maɓannata za su karamta duk kuma inda ilimi ya karamta to za ka ga maɓannata sun yawaita kamar yadda annabi musa ya murƙushe duk abin da suka zo da shi na sihiri da gaskiyar allah da mu'ujiza da hasken wahayi to haka nan malamai magada annabawa suke murkushe dukkanin bid'a su wargaza dukkanin gargajiya su tabbatar da sunna da hasken ilimin da aka gada daga annabawa alaihi musallatu wassalam saboda haka ilimi yake aikatawa ga kowace bid'a da mai bid'a a cikin addini sai ya bata abin da ya kirkira na bid'a da kuma dalili mai karfi ya bata abin da yake kira zuwa gare shi na son rai da bidiya. to haka malamai suka ce wannan kisa tana karantar da mu bunƙasar gyara sadda ilimi ya bunƙasa Ƙaramcin gyara lokacin da ilimi ya karanta a cikin al'umma ya koyan wa bayan Allah kamar da kuka ji a cikin wannan maudu'i akwai bayanin hanyoyin da magabata suka bi don samun ilimi da kuma watsa shi kayan mu kai ga ambaton irin himma da anniya ta su da fama a fagen ilimi hanya ta daga cikin hanyoyin magabata niyya ta gari a wurin neman ilimi lokacin da kana neman ilimi kai niyya ta gari don ilimi ibada daddaka ilimi karatun ilimi bautar Allah ne neman ilimin ibada ne karanta shi ibada ne ya zo a cikin sayi muslim manzo sallallahu alaihi wa wa Sallama ya ce duk wanda ya shiga hanyar da yake neman ilimi Allah zai hore mishi hanya zuwa aljanna mala'iku ma sukan aje daga cikin su ga neman ga mai neman ilimi don yarda da abin da yake aikatawa saboda haka neman ilimi ibada don haka yake da bukata zuwa ga kuduri na gaske da niyya ingantatta da hankuri kamar wanda bayani zai tun farko dai dole ka inganta niyyarka a wurin neman ilimi Neman neman ilimi yakan zo ya nemi ilimi yakan zo ya yi karatun ilimi yakan halarta wuraren ilimi yana yi wa farko babu niyya tsayayya amma daga baya idan ya samu ilimin sai niyya ta gyaru saboda in ya samu ilimi to shi kai ne zai wa kai ne gyara shi zai wa kai ne hisabi abdullahi bin mubarak da wani daga cikin magabata na gari suna cewa mun nemi wannan ilimi tun babu niyya amma daga baya sai niyya ta zo mana to niyya ta gari ga ilimi da yawa mutum yake rafkana bai niyya ta gari ba a wurin neman ilimi ko don kurciya ko kuma shi bai ma ɗauka in za a neman ilimi sai an tsarsa niyya ba farko kawai zai nemi ilimi alhali kuma hadisi na farko da mutum zai karanta a duniya hadisai inna mala amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa idan za ka fara karatun hadisi to za ka ga wannan hadisi shine farkon hadisai da za ka karanta don Allah akalla a tsarin makaranta ya zama abin da za a ware kasu na hadisai arba'una hadis annawawi annawawiyya arba'una nawawiyya kuma hadisan farko daga cikinta, ta inna a abalu min diyat wa inna mal kulli mai imanawa. A'a ma kalima ce ta aiki kuma dukkanin aiki ya shige ciki saboda ka neman ilimi ya shige ciki dukkan neman ilimi sai da niyya saboda ka duk wanda ya nuhi Allah subhanahu wata'ala to eh, neman ilimin sa zai kasance da niyyar sa wanda kuma ya zama duniya ya kare ko karuwa ga duniya ko don ya juya huskan mutane zuwa gare shi su lullube shi su kewaye shi su girmama shi ko kuma don a rinka nuna shi ana cewa wancan shi ne ko kuma ya tsakaici tsakiyar mutane ya yi magana ya kyautata magana to niyya ce ta zama batarsa magabata na gari daga cikin malaman hadisi suka ce niyya a cikin ilimi shine ka niyyaci neman ilimin ka kana yi ne don Allah shi kaɗai. Imam'u Ahmad bin Hanbali rahimahullah ta'ala yace neman ilimi shina da buƙatar niyya niyyar kuwa ita ce ka yi nuhin za ka nemi ilimi don ka ɗauke jahilci daga kanka don ka ɗauke ma wasu ‘yan uwanka jahilci ka gudda jahilci daga kanka ka taimaka ma wasu suma ka karɓa tambayoyinsu ka yi musu bayanin hanya daidaitatta don ka san manya-manyan al'amura guda uku ka san ubangijinka ka san manzonka ka san addininka wanda wayannan abubuwa su ne za a tambaye ka a cikin kaburka a cikin kabarinka jahiltar Allah da jahiltar addini da jahiltar manzo sallallahu alaihi wasallama hadari ne na ƙarshe ga rayuwar musulmi saboda haka ana tambayar musulmi a cikin kabarinsa da musulma mace daga tambaya uku wane ne mahalicinka menene addininka wane ne annabinka saboda aka kasance ilimi mai amfani shine wanda aka dukufa ga neman sa bisa ga niyyar ɗauke jahilci daga waɗannan matsaloli guda uku ka nemi sanin abin da Allah ya cancanta na haƙƙi na tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i was sifat sai da bauta ga Allah shi kaɗai subhanahu wata'ala ba da wani ba ka san sunayen Allah da Allah ya ambaci kai ne da su da manzo ya ambace shi da su da sifofin Allah subhanahu wata'ala ka nemi sanin addinin musulunci a kowane bangare kama daga tsarki da sauran hukunce-hukunce ka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kanka menene haƙƙin manzon Allah a kanka a matsayin ka ɗaya daga cikin wato jama'an manzon Allah al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana da haƙƙi a kanka wani haƙƙi ne a haƙƙin manzon Allah waɗanne haƙƙoƙa ne a haƙƙin manzon Allah a kanka ya za ka bayar da waɗannan haƙƙoƙa ga manzo sallallahu alaihi sallama, ka san sunan manzon Allah da tarihinsa da duk abinda dalilai na annabanci da suke dalili a kai ne ka san wannan sarai don ka zama ka ɗauke makanka jahilci da wayannan matsaloli masu girma to har in mutum ya ɗauke makai ne jahilci har in mutum ya kasance ya ɗauke makai ne jahilci ya ce yana da ƙarfin da har zai taimaka ma wasu shi ya sani yanzu har yana iya taimaka ma wasu to sai ya haɗa niyyar amfanar da musulmi shi niyyar amfanar da musulmi mai soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mutumin da ya amfanar da bayan Allah duk wanda ya amfanar da bayan Allah Allah ya yi shi to sai shi niyyar amfanar da bayan Allah ya amfanar da bayan Allah a masallaci ya karantar da su addini a gidansa ya karantar da su addini ya karɓa tambayoyinsu ya shiryar da su ya sanar da wanda bai sani ba ya karantar da mutane tauhidi haƙƙin Allah ya sanar da su sallah ya sanar da su sharuɗar sallah da abin da ya kamanci haka hanya ta biyu daga cikin hanyoyin magabata a fagen neman ilimi da watsa shi shi ne juriya da hankuri wajen neman ilimi mai neman ilimi yana da bukata zuwa ga hankuri da juriya kuma ya sani cewa shi hanya ta ilimi ta farki na neman ilimi ba ta farki ne ɗan gajeri ba wanda za a bi kai tsaye a kai ga manuwa a'a hanyar ilimi wa hanya ce mai tsawon kware-kware. saboda haka mutum zai fara neman ilimi daga sadda Allah ya fara neman ilimi har zuwa rayuwa ta kare gaba ɗaya babu wata rana da aka ayyana ta dakatar da neman ilimi tun daga lokacin da ka ka samu mayar zewa kana iya fahimtar abin da aka bayar na sako kana iya ɗaukar bayani to daga wannan lokaci neman ilimi yana a kanka har zuwa lokacin da zaka koma wurin ubangijinka to kaga ko ashe in haka na dole sai ka tsaye da rayuwarka akan hankuri shi kuma hankurin ta bangare biyu bangare na farko ka sani cewa lalle shi ilimin wa ibada ne kuma kowace ibada dole sai an jimri dole sai an yi hankuri saboda shedan yana tsaye a kan gwagwarmaya da hana bayan Allah su bauta ma Allah da tarbe su da kange su daga duwane abu da ka iya amfanin su ga duniyar su ko lahira to dole sai an yi hankuri an saba ma abin da rai ka so an saba ma abin da shedan ka so don bin wannan godabe ko tafarki mai tsawo na neman ilimi bangare na biyu hankuri akan dagewa akan shiga hanyar neman ilimi saboda neman ilimi dole sai an yi hankuri ka yi hankuri wurin halartar darussa ba ma ka yi hankuri wurin halartar darussa kadai ba ko ka yi hankuri ga lizimtar malami ko ko shi kana zuwa wurin malami kana karatu ba ma ka yi hankuri ga ka saurari maganganun ilimi ba a ba wannan kawai ba dole sai ka yi hankuri ya zama duk wani abin da bai yi ilimi ba kai ya shagaltar da kai daga ilimi duk wani abin da bai ma kai ilimi ba ba wai ya yi ilimi ba duk wani abin da darajar sa ba ta kai ta ilimi ba to kai ya shagaltar da kai daga neman ilimi kai ya shagaltar da kai daga neman ilimi saboda ana samun abubuwan da ke tarbe mutane daga neman ilimi musamman samari mafi yawan muna yan mu samari masu ƙananan shekaru za ka ga abokai ma suna yan shagaltar da kai daga neman ilimi wani neman shakatawa na rayuwa yana yan shagaltar da kai daga neman ilimi al'amurra da yawa da rai take jin daɗi suna ya shiga da ɗan daga neman ilimi daga baya ya yi da na sani da ya da neman ilimi bisa ga waɗannan abubuwan da suka shagaltar da shi ko suka shirgitar da shi wani daga cikin malamai yana cewa shi ne a ɗa'ullah yake duk wanda haske ne ya kasance duk wanda farko ne ya kasance da wahala ƙarshe ne zai kasance da hutawa duk wanda farko ne ya kasance da wahala ƙarshe ne zai kasance da hutawa saboda ilimi akwai wahala wurin neman sa dole sai an bare hankuri ba abu ne wanda za a samu ba kawai kwance sai da himma sai da yunkuri to idan mutum ya kokari ya wahala a farkon rayuwa dai to a ƙarshen rayuwa dai sai ya huta amma in yan nemi huta a farkon rayuwa to a ƙarshen rayuwa ko zai wahala saboda fage na neman ilimi ko tazara duk da yana da tsawo amma kuma akan kai wani lokacin da zai yi ramni dan ba a gama neman ilimin wanda ya shekara 60 sannan ya fara neman ilimi da wanda tun yana dan shekara goma ya fara neman ilimi sam sam sam ba su ɗaya saboda Allah subhanahu Ta'ala ya bayyana mana dole sai an yi hakuri a fagen neman ilimi an jure ma duk wata matsala da za a iya gamuwa da ita a hanyar neman ilimi wala Allah matsala ce ta kuɗi wala Allah matsala ce ta damuwa wala Allah wata matsala ce ta malami kila ya zama malamin ka yana da wata matsala ga zamantakewa da jama'a to dole sai ka jure ka yi hankuri saboda in baka yi hankuri ba da malaminka akan koda yana da wani halayya na mu'amala da bata dace ba da al'umma to in baka yi hankuri da shi ba sai ka yi hankuri da wani can abokin kasuwanci ko abokin wata harkar da bata kai ilimi ba saboda haka Allah ka mana kissa annabi Musa da annabi da annabi a cikin alkur'ani mai girma inda annabi Musa ya roki annabi Hadiru yana son ya bashi dama ya bi shi kaga wannan an karantar da mu in zaka je makaranta wurin malam to ka fara zuwa ka neme shi izini malam ina son in zo in yi karatu wurin ka yace to ka zo haka annabi Musa ya ce annabi Hadiru ina son in bi ka don in san ilimi kaga sai da yin nemi izini ce to ka bi ni amma ya sakanta mai sharuɗa duk abin da kaga gina yi kaka tambayi sai in ni gaya maka sai na faɗa maka cewa ga abin da ya faru saboda haka duk abin da kaga na yi kaka tambayi to ana nan wasu abubuwa suka faru kamar da kuka sani annabi Musa ya kasa hankuli yayin tambaya daga nan sai ta iya ta kace saboda haka annabi ne yana bada labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ka mun so a ce Musa ya yi hankuri har mu ga har mu ga karshen tahiyar ga ta to amma sai Musa bai yi hankuri ba saboda Allah ya nuna muna wato wa wata hikima a cikin wannan kissa saboda haka Allah ya jarabi annabi Musa ya kasa hankulin kyale halin bai tambaye shi abubuwan da ka faruwa ba sai ya tambaye shi kuma gashi ya shirɗin da mai cewa to in wa ya sa a mashi ne zai kore shi don haka zai kore shi daga nan ma ake fahimtar cewa ana iya koren ɗalibi daga makaranta idan ya sa a masharaɗin makaranta kamar wanda hasanul basari rahimahullah ta'ala ya kori wani ɗalibi ne wa sulubi da aza'in saboda wani kankajeli ne da wani ta'addanci nashi da wata fitina tashi yace ya kore shi da makaranta to haka an kai sai annabi ha hadiru yace ma annabi Musa haza bai baini wa baini yanzu kenan rabuwar tsakanina da kai ta zo saboda bai yi cikakkar juriya ba ga rashin tambayar annabi hadiru daga abubuwan da suke waruwa a a zo karshe ya bashi labari muhimmi wannan kissa tana nuna mana lalle sai an jimri sai an jimri a fagen neman ilimi hanya ta buga ta uku daga cikin hanyoyin magabata a neman ilimi Abin da ɗalibin ilmi yake nema ko yake bukata zuwa gari shi ne ya sani cewa al'amura ba su zuwa kai tsaye ba wani al’amuri da za a samu kai tsaye dole sai an bi kaɗan kaɗan ilimi ba a samu ne ɗaya rana kai tsaye haka ilimi yau a ilimi ba zai zo kai tsaye ba har ma malamai suna cewa man talabal ilma jumlatan hu jumlatan duk wanda ya ce bin ilimi guda to zai kuce mai gaba ɗaya kamar mai kamun fara idan za ka kama fara dole sai ka bi sannu sannu hatta hinka ya damke ta idan ka hito mata gaba da gaba banga banga tsaye tsaye to ba za a kama fara ba to haka duk wanda ya ce shi nemi ilimi gangame lokaci guda to duk zai kuce mishi gaba ɗaya saboda haka malamai suke karantar da neman ilimi shay'an fa shay'an ma'ana kaɗan kaɗan ka ɗauka cewa kaɗan kaɗan zai taru kana ganin yayyahi akai kaɗan kaɗan ana yayyahi ko kayan ajima sai ka ga ruwa suna gudana Yayyahi kaɗan kaɗan yake zuwa amma kayan ajima ƙasa ta jiƙe har suna gudanawa to haka ilimi idan kana nema ne kaɗan kaɗan gwargwado gwargwado sai su sai to za ka ga sannu sannu ya taru amma in ka ce ka hito mai ta banga banga eh? kana da mallami goma ko ina kana da tayi biyu kaga littafi nawa kaga kenan saboda haka ko nan ka sa kila wani fanni daban can ka sa wani fanni daban ko ina ka yi karatu gangame to sai zama wurin neman ka tattara ilimin gangame a lokaci guda sai duk ya barkace maka sai zan babu tsari hanya ta hudu daga cikin hanyoyin magabata a fagen neman ilimi a himma maɗaukakiya ɗalibi ya zama yana da himma maɗaukakiya wadda za ta shagantar da shi ga duk wani abin da ba ilimi ba himma maɗaukakiya mafi yawan mutane suna duba zuwa ga ilimi da idaniyar rashin mutuntawa saboda ba a samun wani yanki na abin duniya a kai ne musamman ilimin addini nake magana mafi yawan mutane ba su ba shi cikakken kulawa da ya kamata a bashi ba su ba shi girmamawa da ya kamata a bashi ba su kwaɗayi a kai ne irin kwaɗayin da ya kamata a ce sun yi a kai saboda ba wani abu ne wanda za a samu hajar duniya kai tsaye ta sababi ne ba wani abu ne da za a samu dukiya ba wannan sai zama ya karantar da himma su akan neman ilimi to ɗalibin ilma ɗalibin ilimi yana neman himma biyu a fagen neman ilimi himma ta ɗaya kiyaye ilimi ɗalibin ilimi shi a akan kiyaye ilimi kamar wanda magabatan su aka kasance suna kokarin kiyaye ilimi ba kai karatu ba kana yi gaba na baya na walwalewa kana yi gaba na baya na walwalewa ka yi gaba za ka iya faɗa mana baya gare ka to kaga babu kiyaye ilimi kina cikin kiyaye ilimi sa fahimta da lura a wurin karatu in an karanta a tsaya a kwalele ce a tantance a fayyace ka a yi jaruhi a duk abin da aka karanta a tsaya a bayani a tsaya a fahimci mi an manufa menene sakon wannan aya menene manufar wannan hadisi menene manufar wannan malami da yake kaza a cikin littafin sa za ka ga a cikin littafin fiqh kalma guda yaggace ruwa amma an ce ai sharhin ta sai ta zama mai faɗi da yawa a shike ne ilmi sha da bukata da tsayawa a yi fashin baki ba a yi ta karanta ba kawai wal kaza da kaza wal kaza da kaza ana wucewa kamar yadda ba a son a yi jaruhe wurin noma aka ba a son a yi jaru da wurin ilimi dole duk kalmomi a tsaya a daidaita su a ba su bayanin su a ba su haƙƙin suna fayyacewa himma ta biyu wanda ake bukata zuwa gare ta himmar lizimtar malamai da kuma tafiya a wurin neman ilimi lizimtar malam da tafiya wurin neman ilimi karkin misalin abin da imam buhari kawo ta alika a cikin sahih buhari ya kawo shi mosul a cikin kita a littafin sa adabul mufrad ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد جابر بن عبد الله سعد من الله صلى الله عليه وسلم يا برغرين مدينة يدن هشام سيريا تيو don ya zo ya cimma Abdullahi bin Unaisin wanda shi ma sahabi ne ya karɓi hadisi guda wanda bai ci shi ga manzon Allah ba bai karance shi ba hadisi guda tak ya tashi daga madina zuwa sham zuwa sham kaga tafiya ta mai nisa ba ko daga madina zuwa garin samudawa kilomita 380 na daga birnin madina zuwa garin anguwar samudawa wanda yanzu ya zama kufai ga alamunan na an taba zama amma ya zama kufai to in ka tashi da madina kayan ka kai garin samudawa sai ka ci kilomita ɗari uku da tamanin sana a kai garin samudawa in ka kai garin samudawa ba ka kai ta buka ba ta buka ita kuma daga madina zuwa ta buka zai kai kamar daga nan sokoto zuwa lagos to in ka kai ta buka ba ka kai shan ba daga ta buka kuma za ka tsira wata tahiya zuwa shan kaga tahiya tahiya tahiya wata guda bisa rakuri wata guda ya kwannan ya tashi ya kwannan har wata guda sannan ya kai siriya ya karɓo hadisi guda tan ya taho da shi don hadisi guda kaga wannan misali ne na faɗayin ilimi da himma a bakin neman ilimi to irin wannan himma ana buƙatar ga ɗalibin ilimi ka ɗalibin ilimi ya zama rako tsakani ne da inda ake darussa na ilimi tsakani ne da inda ake karance karance na ilimi bai wuce kilomita uku ba ko biyu amma bai iya zuwa bai iya zuwa amma yana iya cin kilomita goma ya ce kasuwa yana iya cin kilomita tamanin ya ce wata kasuwa ya ciyo wata, amma bai iya cin kilomita biyu ya wuka kaga babu himma babu kwaɗayin ilimi abu na gaba daga cikin gabban wannan muhazara mai taken hanyar magabata a fagen neman ilimi da kuma watsa shi da himman magabata da yanzu mun dan tabo wani abu na hanyoyin da magabata ka bi a fagen ilimi sai mu koma ga kaɗan daga cikin wasu bayanai masu nuna himma da ƙwazo na magabata Allah shi masu rahama na ɗaya daga cikin su ash-sha'abi rahimahullahu ta'ala sunansa amiru bin Sharahabil ash-sha'abi ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai ya musulunta a lokacin Umar ɗan Hattabi an ta yaƙi aka zo ƙasar ko aka kamo shi cikin waɗanda aka kamo a matsayin bayi sai ga shi ya musulunta ya dukufa akan neman ilimi har ya zama shahararren gaggarumin kasuraren malam adiru bin sharahabi wanda a yasan ne da sha'abi to shi sha'abi yana cewa don ku san ilimi ba har tsawon gita ba yana ce maɗalibai ne in kuna so mu zamna irin rinka karanta muku waƙoƙi har wata guda waƙoƙin indiya waƙoƙin kanawa la waƙe-waƙe na hikima waƙe-waƙe na wa'azi bari mu buga misali da irin waɗanda aka nemo na kamar irin waƙen zuhudu tabaraka zulula wal kibriya tafarrada bil jalali wa bil baqa'i to irin wannan waƙe-waƙen in ɗalibai ne suna so sai an yi wata guda yana zama yana rera musu waƙa ba a kai ƙarshen baitutukan da aka kai ne ba wace irin himma ce wannan waƙoƙi ɗaya na hikima yana iya waƙa su da kai an wata guda ba su ƙare ba waɗanda a cikin kai ne waƙa faɗai waƙe ɗai ya ce in kuna so mu zamna in zaka karanta muku waƙe na hikima da wa'azi da buga misali har wata guda kawai yana zura rawa zuwa rubuta da kaiwa ka kenan wannan yana nuna waƙoƙi na hikima da wa'azi da buga misalai waɗanda sha'abi ya haddace za su yi wata guda ana karantawa ba su ba cikin kai ne ba ga takardu ba wannan himma ce ko ba himma ta ba baiti nawa ka hada tsakanin tsakaninka da Allah ka shi su hudu ko ɗan biyar din ka hada ce ba dai dan goma a gani ɗaya daga cikin mu da za a ce ya karanta baiti ɗari ba iya karantawa baiti ɗari da kai baiti ɗaya biyu har ɗari na waƙe-waƙen hikima da wa'azi da buga misali ya kawo da kai baiti ɗari sai iya to amma haka himman magabata waƙe-waƙe na hikimomi ba da kai saboda haka da wata munasaba ta kama sai haka sai an jawo ma baiti na hikima da wa'azi da buga misali saboda baitutukan suna nan sun taru na biyu abu hatimin razi mahaifin abdurrahman wanda yana littafi wanda aka ce ma aljarhu wa ta'dil abu hatimin razi sunansa Muhammadu bin idris razi ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci jikai sanannu kuma malami ne na sunan manzon Allah masani hujja da dalili malamin hujja malamin dalili shine wanda zai ce maka kaza ya ce saboda hujja kaza ma'ana ya wata magana ta fatar baki ne amma ya kawo aya ko hadisi ko wata magana daga cikin maganganun sahabbai malamin hujja ke nasa da shi. misali iya ce ba kaza ya halatta sai ya kawo ma hujja iya ce ma kaza bai halatta ba sai ya kawo ma hujja bai ce ma kaza haram na sai ya kyale ka mai bisa ruwa ya sake ka eh, jirgi babu mai tuki an gane ya ce ba ba a kaza bid'a na sai ya kawo ma dalili ya karanto qur'ani ya faɗa ma ko ya karanto hadisi ko ya karanto maganganun magabata ya kawo ma hujja da alibu hujjatin kenan malamin hujja yana ba da labari game da neman iliminsa lokacin da shina yaro yace ya bar ƙasar rik rik sunan garin su kenan don neman ilimi shekara ta dubu biyu da goma sha uku ya farga da ɗari biyu da goma sha uku ba dubu ba ɗari biyu da goma sha uku shekara ta ɗari biyu da goma sha uku kaga yanzu magana da muka yi ainihin shekara dubu da ɗari biyu da da ashirin da biyar yake ya tahi neman ilimi shekara ta ɗari biyu da goma sha uku ya dawo shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya. Zala shekara da wani neman ilimi. tahiya ta shekara 223 sannan ya tafi amma bai dawo garinsu ba sai shekara ta 221 kaga shekara ta bakwai da watanni shekara bakwai da watanni wurin neman ilimi to kai wanda gari ka ce kai wata bakwai ba shekara bakwai ba wanda gari ka tafi ka haɗa kayanka ka ce ka zauna ƙarƙashin malami don neman ilimin addini in ɗan wata bakwai don neman ilimi wani gari na ka zo ka nemi ilimin addini wata bakwai shar ba shekara bakwai ba kai sati bakwai ma sati bakwai ka gani ya zamna kenan shekara bakwai da watanni suna neman ilimi ya ci gaba da ambaton kirsafi ya ce yakan fita daga gari zuwa gari yana tafiya ƙasa yana lisahin kilomita ko kuma farsahi don sannan ba a ca kilomita farsahi aka ca yana lissahi sai da ya ci falsahi dubu yawon da yake da neman ilimi da kafa dai ba bisa keke ba ba bisa mashin ba ko mota le jirgi a'a da kafa ko jaki bai da na sai da ya ci farsahi dubu farsahi guda kilomita biyar ne na yanzu kilomita biyar su ne guda to lisa a gani kilomita biyar so dubu kilomita nawa kenan kilomita dubu biyar kilomita dubu biyar ce da ƙafafu ne wurin neman ilimi da duk duge ne kilomita dubu biyar ba a gani ko ka ga yanzu da a ce babu malami idan za kana kayo karatu sai mil goma ba za ka iya ba tun daga malami cikin garin ku ba ka zuwa makaranta to ina ga yance duk wannan yanki babu wani malamin da ka iya karantar da hadisi sai an sai mil goma kai sai dai ka mutu jahili ke da har abada tun daga malamin cikin garin ku baka zuwa baka neman ilimin addini sai dai yayi ta kawai da bima ah, abin da rai ka so wanda daga baya za a yi da na sani can gaba eh? wani malami ce ko san ilimi tun da kurciya an kashe sonai idan harshe ya kare ina sauran yi ne ba'u in ka bari har lokaci ya wuce shi kenan ya wuce kuma sai ka dabirce lokaci ya wuce baka nemi ilimi ba to kaga wannan ce sai da ya ci wato farsahi dubu sannan ya balli sahi ba fa su da ya ci ba a'a sai da yana kida yana kida ya ci farsahi dubu kenan kilomita ɗari biyar ka dubu biyar sannan ya balli sahi to kaga daga baya ba mu san ko farsahi nawa ya ci ko kilomita nawa ya ci tunda bakin na ya tsaya ya bar lisai to amma yanzu ga sauƙin abubuwan hawa gashi Allah ya watsa malamai ya baza su a cikin garuruwa kusa da kusa inda za ka zo ka tambayi addininka ka karanci addininka amma ba ka zo ila sai yan an yi mara suwa ka zo ka waɗa ma malam ya zo a yi ma jana'iza ka a bar ma gawa cikin gida to kaga wanda bai kamata gare mu saboda haka dole a sa himma ga neman ilimi amma yanzu ga kaga malami baka zuwa kaza magabata malaman musulunci ya suka yi suka zama abin ambato a cikin al'umma waɗanda sun yi shekaru ɗaruruwa da mutuwa amma har yanzu ana ambaton sunansu yana ƙamshi a cikin al'umma duk waɗanda mutane da muke karanta a muna hadin sunansu wannan da muka magana a kai ne yanzu ya yi shekara dubu da rasuwa a gani to amma ga shi ne za a bace suna ne ya kake ci to ya an kai suka samu wannan nasara sun samu wannan nasara da abu biyu na farko muwafaqar Allah da yayi musu na biyu himma da suka sanya himma da muka sanya amma mu ga ba mai ta mai ilimi yanzu an ci saka ta abba kai karatu ba ka zuwa tun da gashi da cikin gida akwai wurin karatu ba kai to bale sai an hita waje na uku Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Ahmad bin Hanbal ya yi tahiya mai yawa wurin neman ilimi daga cikinsu akwai tahiya ta hajji wadda so biyar ya zo hajji cikin hajjin ga biyar da ya yi uku duk ya su ne don ya zo ya gamu da wasu malamai da ji labarin san sai sai ta don ya haɗu da su can wurin aikin hajji don su malamai an suka ta aikin hajji cigiyar suka yi bakin malamai na wasu garuruwa sai su zauna da su a tattauna kowa ya gitto matsalolin da yake da sunan ilimi abinda ba baka waye da shi ba a wayar da kai abinda ya kulle maka a walwale maka abinda ya shige maka duhu a bayyana maka kaga wannan haduwa ta zama haduwa mai albarka dama Allah ce yashhadu manati alahu aikin hajji don su halarci abubuwa masu amfani na su to yana cikin amfanin aikin hajji wato kara abokai saboda da kaji aikin hajji za ka yi makwabtaka gida da wani ɗan malaysia wani ɗan ina wani ɗan bangladesh wani ɗan ina ga sunan ku zauna wuri guda ku tattauna daga sannan kaga ka san wani mutum na wata duniya shi ma ya tsaka eh? za ku tattauna matsalolin al'umma na duniya da yadda musulmi suke a wani bangare sannan in malami ne ko almajiri ne kai almajiri ne ku tattauna matsalolin ilimi don wani ita ce hanya ta magabata lokacin da ɗalibi da ɗalibi sun ka sun ka banda ba tsince ake da cekuri ba ba hirar siyasa ba ba giba ba a'a ɗabi'ar malamai ko ɗalibai magabata in aka zauna matsaloli za a kawo muna zauna zai ce me za ku ce game da matsala kaza sai ga matsala ilimi sai wanga shi wata abin da sani wanga ya abin da sani ni ma ya abin da na sani in akwai saɓani, mu tattauna in tattauna za ta kai karshe sannan ta kai in ba za ta kai ba mu koma sa lokaci mu zauna amma a zai an zauna sai da hirar siyasa hirar masu kuɗi hirar mata hirar shirme kuma ɗaliban ilimi wani ya zubi Allah ya gyara mu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala baya da kuɗi masu yawa amma yana cewa ya kashe dirhami dirhami talatin wurin tafiye-tafiye neman ilimi dirhami talatin a wancan lokaci dirhami talatin Da wanda bai da kuɗi talaka ne kuɗi ne masu yawa amin to kai ne da ka ka shawarar neman ilimi ka zargi kanka ka tambayi kanka ya ga wurin abin da ka taɓa kashewa na dukiya wurin neman ilimi a wancan lokacin wa dirhamin ga talatin da ahmad ya kashe imamu ahmad bin hanbal rahimahullah kuɗi ne wa masu ɗan dama dama to lokacin da ya yi ƙarfi a fagen ilimi ya tsayu yana taimakon sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka ci karo a wannan lokacin sarakunan wannan lokacin sarakunan bid'a sarakunan bid'a don abinda an ra'ayin sarakunan wannan lokaci Qur'ani halitta na saboda haka zaka gani cikin tauhidin risala cewa wa annal qur'ana kalamullah laysa bi makhluqin fayanfada wala sifata makhluqin fayabida inji bai rahim Allah ta'ala yace qur'ani maganar Allah ce ba halitta bane bale ya halaka ko ya ƙari ba kuma sifar halitta bane bale ya halaka to an yi wancan lokacin shugabannin wannan lokacin wanda an manya manyan shugabanni kamar a ce sarakuna eh a ce shugaban kasa ko sarkin musulmi kan bid'a na wannan lokacin abinda an ra'ayinsu sai ka ce qur'ani halitta Allah saboda haka imamu maliki kashi an ka bashi don ya da qur'ani halitta na yake yadda sai da haɗa ta aka haɗa ta ta kwabci sai da an kai mai gyara ana ta bugu ne kulake Ke ƙur'ani halitta Allah na ce ƙur'ani ba halitta Allah ba a gani to a Hamadu bin Hanbalin nan da ya zo wurin su suka ce ce ƙur'ani halitta Allah na sai ya haka ce ƙur'ani a taura zabura injila waɗanga duk halitta me ya kanu waɗanga horta ne ba ƙur'ani ya kanu da waɗanga da yalhaɗu ba waɗanga duk halitta na sai da an ka da shi ya hita sai wani buhari ka san buhari an ka ce ba mugun sarki ba mugun buhari sai wani buhari ke sarki to wanda fa bashe mu na yi shirga mu na yi kun san abin da gari haka waye yake waɗanda duk halitta na shi na nuna harutan nan guda hudu ba abin da ya ambata ba sai an ka ce a dawo da shi sai an ka dawo da shi an ka ce kai ba mu son abin nan kumbiya kumbiya da roha roha ka hito hili kawai a gani ƙarshen ta malamai suna cewa mari an ta samu an sashi gidan yari gidan yari ya mutu wa ta'ala saboda mi a gun shugabanni da ma haka alhamdulillah haka Allah yake haka addinin Allah yake wanda ya so da rahama sai shi mishi rahama wasu shugabanni faɗa sun kai da addini wasu shugabanni ko sai su halarto majalisar addini a yi karatu da su kamar mai girma rahe da mataimaki ne marawa Allah ya taimake mai taimake su sau a wannan lokacin sai aka samu imamu ahmad doka shi basarakin wannan lokaci zalimi sai ce ya hana ahmadu bin hanbali ya karantar yakan karantar a masallaci a zamna a masallaci talibai su kewaye shi ya karantar da su hadisi yake to ya kashe karatun ba a yi imam ahmadu bin hanbali kuma ya yadda bai shi kenan sai bakar da suwa duk ya faɗa ma almajiri ne sai hankali su wani sarki ya hana karatu ba a yi kaga wannan kuma yana karantar da mu azzaluman sarakuna ya malamai magabata suka mu'amalanci cewa qur'ani halitta na kuna ganin abu mai sauki ne a aqida wanda kuma an dauka aqida kuma yace ya hana malamin sunna ya karantar da sunnan manzo Allah a masallaci kuma malamin na sunna yayi hankuri kuma ya je ya bari kuma ya bari kana ganin iya eh suna muna biyar wannan hanya imamu ahmad bin Hanbal duniya ta da malami ne na sunna sai imamu malik shafi malamai ne magabata da gasattu an gane masu gaskiya masu amana masu adalci ga ilimi a gani to amma sai ya ce to ya bari ba zai karantar ba ana nan <clears throat> akwai wani mutum da ake ce ma a baƙiyu bin mahala, baƙiyu bin mahala duk malaman da suka rubuta makani musnad babu musnad wanda ya kai girman musnad na baƙiyu bin mahala. shi imamu ahmad bin hanbal shi da musnad amma musnad ne bai kai na baƙiyu bin mahalar ba saboda ya tara hadisai cikin ba masu ɗimbin yawa to shi baƙiyun ga bin mahalar andalus yake sufiyan ta yanzu ya taso daga can ya zo rin imam bin ahmad bin hanbali don ya karanta sai hadisi bai san da wannan matsalar da ake cikin da bata cewa sai ka yadda qur'ani halitta ba bai san da matsalar an hana ma imam ahmad bin hanbali karantar da hadisi ba sai zo yana bako ya tambaya a ah, ta shi wani ahmad bin hanbali ya ce kai daga ina ce daga andalus ya ce ifriqiya afirka ke ne ce na ba daga afirka ba ai mu in za in za muna afirka ba da wahala za mu kai afirka ta andalus spain saboda haka sai ce to bi a da kai ce abinda a da ni kawai don in yi karatun hadisi wurinka saboda su magabata da inda suka ji wani malami mai wani haske to za su yi kokarin su zo su ɗan sha daga hasken da Allah ya bashi ba su da malamai an gane ba su walakanta ilimi to saboda haka sai ce mai to ka ji abin da aka ciki sarki ya hana min karantar da hadisi karantarwa ma gaba ɗaya ba ko sai hadisi ba ko tafsiri ko mi ba a yi kuma ya yadda ya zauna gida ne bai imam ahad sunna wal jama'a ahmad bin hanbal yace to amma in kana so tun da kai ba ko kake yadda za mu yi da kai sharuɗa zan gitta maka in ka yadda da su sharaɗi na farko duk wani wuri da aka zamnawa ana karatu cikin garin ga aka zo ka zamna don in an ka saba da ganin huskar ka wurin karance karance an san karatu ka tabo ko ba haka ba ɗan ke na biyu ka sai tuhahin maroka ka sai tuwahin maroka ainihin ma ƙasar ga akwai tuwahin da kaga mutum da suka ta maroki na wuri to ka sai tuwahin maroka ka yi shiga irin ta maroka masu bara kullum sai ka taho gidana ka ƙasa gambo ka ce almajirin ku bara ya bayan Allah misali na nake da irin al'adar mutum ba haka almajirai ka ta ba to su a wancan zamani a wannan gare in kana bara cewa ka kai al'ajaru ya ra'akumullah ka ce haka na an san bara na haka an gane to in ka taho sai ka tsaya bakin gaska sai ka ce haka nan in ni taho zan ɗauko maka mata sai in miƙa maka sadaka to wurin mik ma ma sannan zan karanta ma hadisi guda ko biyu ko uku sai ka rike sai ka ta hekka sai gobe kuma ka dawo kaga dubara ta an kai an don hadisi saboda haka sai baki bin makhladin rahimahullahu ta'ala sai ya tsare wannan ka'ida kullum sai ya yi rawani irin na maroƙa ya sawo rigar maroƙa ya riko da sanda dai al'ajaru ya ra'akumullah al'ajaru ya ra'akumullah almajirin ku bala ya bayan Allah ke gola hausa sai zo kakka amur bin hanbali sai bambata al'ajar ya ra'akumullah sai imamu amur bin hanbali ya hito ya ba shi masa ya kuma faɗa mai hadisi a turce haka ya haitar to saboda Allah ku dibi irin wannan himma wannan himma wasa ce akwai wargi a cikin wannan himma babu to haka ya haitar hadisi saboda a cikin wannan kisa ta Ahmadu bin Hanbal rahimahullah ta'ala muna fahimtar abubuwa da yawa akwai himma ta goro gari mai nisa zuwa wani gari mai nisa don dai samun ilimi kai ba samun ilimi ba ƙara ilimi don baki bin da ko da ya tawo mallamina ƙari na ya kabe ba ba wai jahili ba a'a yana da ilimi ƙari na ya kabe to ka ga sai da yayin musnad wanda ya na Imam bin Ahmad bin Hanbali ma'ana Ahmad bin Hanbali yayi littafi na hadisi ana ce mai Musnad Ahmad to wanda almajirin nashin mai wanda ya ba masa ya faɗa mai hadisi sai da yayi littafin da ya na mallami ne Musnad baki bin Ma'alad dun musnad na duniya babu wanda ya wannan shi kaga amma kwance samu wannan yana kwana da shiririta da rashin himma la wannan yana kansar da mu kuma sadaukar da kai wannan yana kansar da mu kuma hankuri da jarrabawa ta shugabanni azzalumai wannan yana kansar da mu kuma gabatar da alkhairi daga malami zuwa ɗalibinsa idan muka ji ba fa in yi tawa hadisi ɗaya gaba shi har da mata amma sahaba bai sauki da ba eh lokacin ba bai sauƙi ta ba ko yanzu ba ta wata sauƙi ashe ba ma sauƙan gila ba da sauƙi yau. <laughs> to kaga kaga ga sadakar abinci ga sadakar ilimi eh ga sadakar abinci kuma ga sadakar ilimi to haka sun kai dai haye ga su da yawa In ma ta uku ko ta hudu ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manyan manyan malaman musulunci sanannu imam zahabi ya kawo tarihin sa a cikin siyaru a alamin nukula, nubala yace Abdurrahman albakari da yana cikin zuri'at Abubakar as-Siddiq za haka aka ce mai al mutum wanda yake jinin Abubakar na as-Siddiq radiyallahu yana cikin babban gida gina eh? ana ce Ibn al malami ne a Iraki mai wa'azi ne ibn jauzi rahimahullah ta'ala ya kasance a lokacin kurciya dai da lokacin tsuha ne mutum ne mai himma da nacewa da kahuwa wajen neman ilimi ya yi riko da magana ko wasicin imamu ahmad bin hanbali imamu bin ahmad bin hanbali yake ahmad bin hanbali yake utlubul ilma min al-mahdi ila Allah ku nemi ilimi daga raggan goyo zuwa kushewa wannan shi ne tazara shi ne faɗin lokacin neman ilimi daga sadda an ka haye ka har zuwa sadda kuma za a zaka cikin raggan tsumman likawar duk na nabi da ilimi saboda haka babu lokacin da za a bari neman ilimi shina cikin babbar nakasi ko illa ko cuta wadda an ka samu ta shiga a cikin al'ummar mu bayan wuce su shehu Usman ta gamma da wallahu bi rahmati shehu Usman ta gamma da wallahu bi rahmatihi da Abdullahi na Gwandu da sauran su ma a abin nan sarkin musulmi Muhammadu Bello da mataimakansu sun fasa ilimi a wannan ƙasa za ka san akwai ilimi ga waɗannan mutane in ka karanci littafansu to amma a kwana a tashi sai ilimin saboda karancin yamma da dakushewa sai ya tushe a cikin al'umma nika wannan rashin himma neman ilimi ko kuma ɗaukar wani abu wanda shine iyakar neman ilimi ba shine iyakar misali akwai a nan ƙasar mu idan mutum ya karanci kawai ya yi ahalari Allah baya sa'a ya yi ƙurɗaba ya yi iziya Allah taimaka ya yi risala sai limamin shi ya sayan mutu sai aka raɗa shi limami shi kenan suratul an kai ƙarshen neman ilimi to Allah ki kalli ma dama karatu don a samu limanci a gari bai samu limanci to wacce baka dace koma zuwa kuma jama'a tsakanin ku da Allah da liman da mallan wani wallahi mallan ya yi ne ƙwarai da gaske malla ya halima don yanzu da bakin titi barin titi zuwa abin da soke gombi titin yamma na gombi ya aka ce kalisa man nawa gare mu suna da yawa to amma mallami wanda ka iya zamnawa ya karanta da waɗanga littafan ya fassara ma mutane su ilmantu su amfani mutum na nawa ko wani hu mallami liman na abba ba ko wani liman an mallami ba ko ko ko wani liman mallami na ka san kan limamin da wallahi bai aikata da risala ba risala wallahi bai aikata shi da amma limami na saboda haka kowane mallami liman na amma ba kowane liman an mallami ba saboda haka da mallami da liman wani wani mallami ya liman don cikin mallami liman mai ka ita mallami shi ka kyankyasar Limamai. Limamai ba su ha ƙasar mallami ba sai ka haɗa biyu mallami ko kake Limamai. yana yasu Allah shi musu babu a haɗa mallan na liman na yumkin da za mafhumun to da fata an fahimta mutum ne wanda ya kake nan ma'ana tsayawa a takaita ilimi daga wani zango wanda ba shi a zangon ƙarshe na neman ilimi ba shi yasa aka dakushi shi ya haifar da fitintunu da rigingimu a cikin al'ummar wallahi duk mahi yawan sabani da haka sabo a cikin tsakanin ɗaliban ilimi da almajirai da malamai wannan fitinar ta kai haka saboda mutum na ya karatu ne bakin kawa'idi zuwa risala ya tsaya saboda haka shi a duniyar ilimi duk abin da ya wuce risala bai san da shi ba saboda haka da an faɗi abin da bai sano ba shi kenan babu shi sai ya faɗa da shi sai ce ƙarya ta aka ai ba daidai na ba alhali da an kai bakin iyakar risala an kai bakin gudu ne kaga ai ko bacin risala akwai misbahu salik ko a fiqh malikiya ko ba haka ba akwai askari akwai mukhtasarul halili juz'ul awwal wa thani akwai mudawwana akwai abin nan ah, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da ibn rushd ga da tawaidan da yawa na karatu in in in lawalin ma da sani in ka kare su akwai wata tazara ta ilimi ba wai na tsaya ka tsaya ba kakka ɗauka da mutum ya yi lawali ya zani shi ya zama malami na'am ya samu abin da ya samu na ilimi to amma ilimi bai tsaya nan ba bayan waɗanda littafan a tsarin makarantun nan zauri da tsarin fagen ilimi akwai littafai waɗanda za a karanta nan gaba waɗanda sun yi yawan waɗanda ka karanto can baya to in haka na ina ga wanda ya tsaya ga iziya ita ta yi ko kuma kila kawa'idi ashimawi a halari su ya yi in an zo an karanta wani hukunci zai ce a ba haka nan ba akwai wani Allah harta mai wani malami in an kai magana sai ce kun gane cikin ahallari shi duk abin da babu cikin ahallari babu shi da an yi magana sai ce kun ga wannan cikin ahallari to kaga in an ka dauki magana sai shi duk abin da bai cikin ahallari babu shi saboda Allah akwai haji cikin ahallari akwai arme cikin ahallari babu akwai azumi cikin azari akwai babu sauri cikin azari bai yi babin azumi ba da alari wurin wurin abin nan kabliya da ba'adiyya ba babu sahawi na ya ya tsaya wasu malamai suka ce bakin na ya rasu bai yi zuwa ba to amma duk da haka shi ahalarin kai ne yana kasar da muhimma don kun san duka duka mai ahalari bai shekara 21 ba duk tsawon rayuwa ta duniya har rasu malamai suna ta tsakanin tara da ashirin na yaro. amma ka taɓa sanin wani littafi na shi bayan ahalari mahiya ba mu sani ba amma yana da shi yana da kwankwasashen littafi gagararre mabuwayi mai wuyar karatu littafin balaga jawahirul makanun haka abin littafi jawahirul makanun littafi na balaga ba wai na hau ba ina ba wai na sarku ba ina na balaga shi malami a dare rubuta shi to kaga ashe takaice fagen neman ilimi a tsaya wasu shi shida gashi Abdullahi da Gondo a cikin littafi ne Fara'idul Jalila ya yi bayani akan tajwidi da muhimmancin tajwidi amma saboda an yi tabbatun karatun sai daga baya da aka zo aka samu samari suna karatun tajwidi sai ya zama wasu waɗanda ba su fahimci abin ba su karanci da tawan malam Abdullahi ba sai suka kama sukar tajwidi sai daga baya daga baya dai suka gano ashe lalle abin gaira da asali sai gashi Abdullahi na gunne da ta cikin littafi ne fara'idul jalila tajwiduhu min sunnatin nabiyyi daliluhu ma qala fi ubayyi wa man yurid an yaqra al-qur'ana falyuhsin as-sawta bihi ihsana wa la taluquhu kalawkil baqari balirahu kaza ata al-umara al-umari yace kai tajwidi wa shi na cikin sunnan manzo Allah kana ta Qur'ani kara su ne barkace a karatun tajwidi sunnan manzo Allah to amma sai aka samu su kuma wasu suna da ilimi amma hanyar da suke akan ta suke kokarin su su ba gudunmuwa kamar yan dariƙoƙi ma'abuta dariƙa sai suka runtuma aka ta suka tajwidi amma ka san wani abin hikima da abin mamaki azumin da ya wuce da wani wanda ya wuce da wani wanda ya wuce da wani wanda ya wuce in ka saurari kafaifan watsa labarai masu watsa tafsiran da ake yi za ka samu duk wanda ka tafsiri cikin rediyo mai jamai da tajwidi ya kaja kuma suna waɗanda sun ce tajwidi izala tajwidi karatun ƙarya na amma duk yanzu masu ja musu tajwidi suka ja da sun ka soki hijabi suna an yanzu suna da hijabi yan ɗariƙoƙi za a ga yan ɗariƙa matan suna da hijabi da sun ka zoce karantar da mata suka ce kaharci na yanzu duk suna nan sun gina makarantun da mata ko bincika yan ɗari ko kuma gani ba su da makarantar mata wanda ga ana littafi wasu mara littafi ya sukutum don wannan sukutum littafi ya kawo wuraren da Allah ya halatta mata su ita ya jero su na ɗaya na biyu na uku ya ta jero su a gani al muhimmu rashin himma ingantatta shi ke kawo dabirta ga ilimi to imamu ibn jauzi wata himma ta shi abu mu za mu ambata wani saboda lokaci na himma ta yi na ɗai in ya yi baƙi wanda za su rinka tattaunawa da shi da kaga in ka yi baƙo dole ka san zarga ku gina da shi ko to da ya ga ya yi baƙi sai ya jawo takardu da yi buƙatai. da kara ne na hika alƙalami shina hika arkalun ma shina hira da su shina gwada takardu shina yankawa shina hira da su takardun ga da yake yankawa da arkalun ga da yake hekawa ni za a yi da su rubutun ilimi saboda lokacin babu biyu za ka heka alkalami hamsin ka aji ka yi ta yi da guda in ya kare ka ɗauko guda in ya kare ka ɗauko guda sai ka ci da sauran biyar ko goma su kakkare sai ka koma heka wasu abinda to da haka in yayi in yayi baki mai ko ya tsaya ɗaya sace da hannu suna da su sai ya kwaso kara ya aje gaba gare ga aska shina hika alƙalun ma shina aje shina irin su ya wai don kan lokaci ya ya gaban za ba a hika alƙalun ma ba wai don kan lokaci ya ya gaban za ba a daidaita takardun rubutu ba kaga sai amfani da lokaci ya jehe tsuntsu biyu da duki guda ga hira da baki ne ga hika alƙalun ma ga gyaran takardu wani abin ban mamaki lokacin babu waya Bale ya zama yana da memory Bale ya zama yana da wasu abubuwa da ya loda da zai sa ya saurari idan lalura shiga yauce ta kama shi ta hitsari ko kashi don kai ya shiga yauce ya tsugunni ga banza sai sa ya ce da taho bakin koho yauce ta kama karanta mai wani abu shina saurari ibn jauzi kenan saboda Allah ga bakin mata ba Shina na yana boli amma ɗaya ce tana bakin koyo shi tana karanta mai wani waƙe na addini ko wani littafi ko ƙur'ani kai ya zan ya yi minti biyar yana boli ko ya yi minti goma sha biyar yana kashi babu wani abu da ya yi. Tsara ku tona yi mamaki. Shaidan yanzu zai kawo in ka gina gida. Akwai masu gidajen da sun gina gida sun yi ban ɗaki an samai tayar an samai eh, kibi na bango. Cikin haban ɗaki ba in ka zo kana tsugunne kana boli ko kana kashi kana kallon filafila hausa wai saboda kan lokacin ka je gaban za baka ga so alinuhu ba saboda Allah ku tabta min wancan da wanda shi wanga ba Allah yau inda shi da waya ai kaga kunna din zai sai ya aje ka nan bakin kofar yaushe dan ba a shiga da karatu cikin yaushe ko to amma dai bakin kofar yaushe kan waje in ka aje kana cikin yaushe kana wanka kana saurare kila wankan ka ci ka minti 20 to sai ka kunna qur'ani kana sauraren qur'ani kana wanka kana sauraren hadisi kana wanka kana sauraren wa'azi kana wanka Ka ka kare wanka in Allah so ka amfana kalma ko kuda kan lokacin ka tare wala to sai ka ne karantar da wasu su sa tibin bango a yaucan su suna tsogonne bisa kwalba suna kallon jibi don ka fi aikin banza sai ta su aikin banza ka gani ko to wannan ita ce himmar imamu ibn jawzi ku kiyaye ta abu biyu na farko in yayi baki alƙalun ma shi ka hika shi na hira da su takardu ya kasi da yana hira na biyu in ya shiga yau ce ya ta ka tahowa kaga wannan shi nuna kenan suna karfar da ɗayan ta tsaya bakin kowai yau ce yana can ciki tana karanta mai wani abu yana saurari Allahu akbar akwai wani malami daga cikin malamanmu yana faɗa mana yace yana cikin yauce in zai shiga yauce da takarda da biyu rika shiga da takarda da biyu don in yana tsugunne sai wani tunane na wani ilimi ya taho mai sai ya maza ya rubuta don yana yi wa kahin ya hito ya mace shi da biyu rika shiga bayan ɗaki da takarda don da wani abu ya ɗarso mai na wata matsala ta ilimi sai ya maza ya rubuta ta don kai ya mance kahin ya hito. Kaga wannan nau'in mara. ta ma wasu shaɗa shi su kallo wasanni a bayan ɗaki na biyar alhafizu ibn hajar al-asqalani alhafizu ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala wanda ya fata hulbari kun san fata hulbari shine sharhin sahih al-buhari mujalladi ɗaya biyu uku hudu har goma sha biyar wani ma sha shidda ko san ko shekara nawa yana rubutu ne shekara goma sha biyu yana rubutu ne ko san wanda yana rubutu ne bincike ya kai a cikin littattafai sa'annan ɗaliban da ka taruwa suna karatu wuri ne sai ya ba su bincike ya kai ga wata matsala ko matsaloli sun kai mai yawa kila matsala biyar to sai ya dogu sai ya raba ma ɗalibai uku ya ce sai su binciko a cikin malamai ni an matsayin kaza da kaza da kaza sai su kai su binciko sai su kawo mai binciken da suka yi sai ya rubuta haka ya yi ayyai fata wulbari shirin sai rubuta shekara goma sha na yi to ibnu hajar rahimahullahu ta'ala ya kasance saboda himma a makaranta dai a makaranta dai in mai karanta hadisi yayi atashewa yake alhamdulillah dan nan har gidan arowa mutane na in wanga ya ce yarhamuka lawa wanda ya ce yarhamuka lawa har mutum na cikin gida ne gidan arowa sai ya an ce yarhamuka Ya ce shi bina na yi a ce a mai karatu hadisi runji na ya ce alhamdulillah da ya ata cewa shi da aka ce yarhamuka lawa. akwai wani a makaranta saboda in za a karatun hadisi taro aka mai yawa mutum ya hidubu goma a taro wani malami ma sai ya haura kumi ko jaki yana yawata ta cikin mutane saboda a ci abin da ya kawaji lokacin babu amsakuwa kamar wannan to irin wannan lokaci zuwa suka su kama wuri to akwai wani dattijo boli ya matsayi shi ko san an yi da eh, ya ba su iya rike boli kwarai saboda lokaci ya tafi to sai ya ɗebe gwado ne wanda a lullube gare shi shi da wani tsarbi sai ya dunkule wannan barwan sai ya aza gaba gare sai shi mai hitsari sai hitsarin ya shanye nan ga gwadon don kan ya tashi da wurin karatu ta aika tu da jiya ba ba kai ba kana kallon talabijin ana kallon filafilan hausa ko turai ko cana ko india boliya mace ka kamar mara da ka ta tsage amma ba ka tsaya wajen ka a yawar abubuwan gani ba a shi don ka aika karatu bai jiya ba zane ne na lullube shi yake jayewa ya aza gaba gare ya duddun shi ya ɗan kakkara ya yi boli ne nan bargon ya shanye bolin ai an jima ai tashi wanki don kai ya daga ku ji himma ya ku jama'a himma ta ƙarshe himmar umar ɗan haɓaɓi shi da aboki ne himmar umar bin haɓaɓi rabi anhu wa anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Imam al bukhari ya rawaito a cikin sahihi ne a umar ɗan haɗaɓi yace ina da wani makwabci daga cikin ansaru mun kasance muna zama a ƙauyen Madina saboda wata munasaba ko wani ubari ko wata lalura ana ce ma wannan wurin awali daga garin Madina zuwa awali zai kai mil shidda ko mil takwas Sosai suka raba Umar dan Hattabi in ya taho yau garkan manzon Allah ya yi ni duk abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hadisai na riwayoyi sai shi ɗauka shi ko in yace sai wada ma aboki ne shi ko gobe sai ya tafi gona wurin aiki ko kasuwa shi ko aboki ne ya taho shi ne garkan manzon Allah shi ko duk abin da ya ruwaita ran nan in ya koma sai shi faɗa ma Umar shi ko jibi Umar ka tahowa wancan ya tafi gona ko kasuwa shi ko Umar duk abin da ya ta in ya koma sai ya faɗa ma wancan haka suka yi kullum maya maya ta neman ilimi jamayayya ta neman ilimi ka zo gona ta ka tanyen noma mu yi ne, gobe in zo gonar ka inda ya wuri to su ta ilimi sun kai haka ba ta noma ba kaga himman neman ilimi amma su da yawan mu in ma mutum bai samu halartar majalisar ilimi da saba hasa bai ma jin raina ya motsa bai ma ji ya samu damuwa amma in yana hangen wasu dubu biyar ko goma da ya son ya kama sai an ka samu tasgaron bai kama su ba to za ka ga zalla wata uhu wadda wa huwa kabiru ya subhanallah to saboda haka kaga wannan shi aka da wani ka samu ilimi to ka sanar da abokanka eh ya kamata ya zama abu abu ta tashi sace ta tsoron Allah ta addini ta aqida ta neman ilimi to saboda haka in mun yi wadalin Allah ko mun nemi ilimi to mai kokari mu sanar da wani sanar da wani ilimi yana cikin ɗaya da zakar ilimi kuma yana ƙara mishi albarka za ka ga malamai ilimin su yana bunƙasa ta albarkar karantar da mutane don malamin da yake karantar da mutane za a ga ilimin sa ya yi albarka saboda abubuwan da ya karantar da mutane sai zan saboda yau an yi gobe an yi har ya saba ko ga hanya ka tare yana ayyuka rasa? a gani ban ce irin larar da akwai da kuma irin ɗaukaka da darajar da Allah subhanahu wa ta'ala da albarka da yake samu rayuwa ta masu da ilimi bayan irin roƙon gafarar da itace da tsuntsaye da duwatsu da kihi cikin ruwa cikin roƙa musu gafara Malami da karanta da al'umma duk waɗannan annabiyawa dai suna roƙon mai Allah ya gafarta mishi saboda haka har nan Allah ya darajar da malami ya karrama shi don haka ya zama dole mutane su karrama su girmama malaman su mutunta su saboda wannan hasken da Allah ya na masa na annabanci saboda ilimi hasken annabawa ne wanda Allah ba ilimi ya ba wance wani yanki na tsofanin hasken annabawa saboda haka mutum na mai daraja a wurin Allah saboda haka yi waje bai zan mutum mai daraja a cikin al'umma ce a cikin jama'a ce saboda ka darajanta abin da Allah ya darajanta wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub to a ƙarshe ina wasu shiga kaina da ƴan uwana da suka halarci wannan muhazara mu yi kwaɗin zama da malamai malaman na raye da matattu ya za mu zamna da malaman da suka mutu mu yi kwaɗin zaman cewa da malaman da suke raye tare da mu da kuma malaman da sun mutu Allah shi musu rahama malaman da an raye kaga su magana ya za a yi zama cewa da su ba sai ka tambaya ba ka san ka je makarantar ka saurari karatunsu ka sa karatu a wurin su kaga wannan zama cikewa da su wanda suka mutu kuma sun rubuta littafai ka karanta ga littafai na su shehu da ɗaya ne da ‘yan uwa ne suna raye a duniya yau to amma yan kana karatu littafin shehu ka tare da shehu kana karatu littafin abdullahi ka tare da abdullahi ka karatu littafin muhammadu bello ka tare da shi wannan ma ita ce albarkar karanta littafin su ba wai mu buɗe baki ba ka rubuce Allah ka ba mu albarka shi albarkar da a aikin da yayi na ibada ya samu albarka ita Allah zai dego muna bancin Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yawa ba a hadi ban ma aikin wani a baka don haka albarkar shehu aiki ne da to aikin nashi za a ɗebo a baka ba kai kai shi ba saboda ni a in kana so albarkar shehu karanta littafin ne ka kuɗa da ilimi ne ka gyara ka yi aiki to sai ka samu albarka wanda take albarkar malami karatun iliminsa da aiki da shi shehu bai samu albarka ba sai ta hanyar karatu da aiki da shi saboda haka babu za ka kai ma ka samu albarka sai ta wannan hanya amma ka kuɗa baki sai ka ce Allah ka ba mu albarka wani to Allah na aida shi ba albarka wani shi baka eh yanzu da kuɗi da albarka wahi to sai ka ce Allah ka bani kuɗin alhaji wani shi a ɗaya alhaji wani shi wata ko rayuwa Allah ka ban rayuwar wani to bale albarka albarka ha babban abu da wanda ma Qur'ani ya karanta da mu duk wani musulmi ne albarka sai dai ka bi kayan albarka amma wani musulmi shi albarka saboda Allah ya ce ma annabi Nuhu ila ya nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka annabi nuhu ka sauko daga cikin jirgin yabancin ruwa sun shanye an gama tufanu tare da albarkan mu da muka yi maka da kai da wanda a tare da kai sai malaman fasara qur'ani sun ka ce shin wanda a tare da shi a lokaci ne aka nuhi malamai suka ce a ba shi ne aka nuhi ba mimman ma'aka fil dini mimman ma'aka fil aqidati don haka duk wanda aqida ta irin aƙida annabi nuhu to wannan albarkar ta shaye shi Allah ya wa duk mai aƙida ta annabawa albarka Aƙida ta annabawa da shi aqida ta annabi kanta da sahabbai ne sahabbai sa kansa da tabi'ina tabi'ina sa kansa da tabi'u tabi'ina to ine muna wasiici da lazimtar malamai mu yawaita zamantakewa da malamai rayu da matattu ta hanyar karanta littafin su mu sani ilimi yana karuwa da himma malamai tafiya suke yi ku lura da duk garin da adda malami mai himma mai kwazo mai karatu da ƙaryar su a samu madadi ne ɗari bisa ɗari da ƙyar zauren da mallami zai mutu a samu mallamin da ka iya karanta da duk abin da mallamin nan ka iya karanta su sai dai ƙasa ga haka shi ko ɗan wannan da ya zamna in ya mutu kasa gare za a samu ba sama gare ba haka al'amari ka da a gani kuma ku lura da ba a taɓa samun wani gari ba da malami mai ilimi yana da zaurin da ya zamnawa ɗalibai na zuwa suna karatu wuri ne sai ya mutu sai a kama jayayya wani ya ce shi zai zauna shi kama gandar tsuwa wani ya ce a'a shi sai an ta inda rani ko sai an ta inda saukin rani an kama dubu kaza sannan ya ayyana ka kauta ya kaiwa da kai a karantar tsuwa saboda Allah ku taba jin garin da aka yi jayayya mai karanta suwa to amma jayayya yi ba a ce mallan wani daga zamnawa da sahi zuwa sha biyu yana karantar da mutane sannan ya tashi kyauran al'amura yau Allah ya mai cikawa an samu mallami uku ko hudu garin nan suna jayayyar su ba su kama karantar don Allah kun taba shi to amma in limami ya mutu musamman da jima'a akwai mallamai ga gari mutum nawa ka hito a cikin sa su limami a yi ta jayayya a yi ta hikila ko haka ne ba wani sai da gona ta ya kai a ba shi limanci amma karanta suwa ba ka jan an yi wannan jayayya don aiki na sha ko haka ba sadaukar da kai ta ka taɓa an yi jariya da wannan wallami ya rasu shi da inda akwai ɗane mai iya kan dasa ya zama ya kuma wani na to amma dai baka ji an a ai da ware da su suka jayayya wa zai zamna shi kafa karantar da mutane da karhe bakwai na sahi zuwa shaɗi ko ko da magariba zuwa karhe goma ko da isha zuwa karhe goma ko da la'asar zuwa magariba Mallamai a kan tattuwa to mutane na nan na jayayya liman mangarin ko mallam mangarin ko sai ya kai shi za a bari yayi wannan kan tattuwa don Allah ko da shi ni dai ban taɓa shi ba yau sai dai limanci ko na hasu salawat a ta jayayya wani kaso wani kaso wani ya kada wani ko wani jama'a wane ka wane ka wane ya kada wani ta saboda me ta saboda haka mu ci tsoron Allah subhanahu wataala mu raya wannan haske na addini kan mu bari bakin wuta ya mutu ga hannun idan muka yi kasala ga neman ilimi muka ja da baya a fagen karatu ilimin addini ya yi ramni har a kai ga in ana son a yi tambaya ta ilimi sai an bar garin ku an ci garuruwa sannan a kai garin da malami yake to wai yanzu ina muka samu malamin da zai faɗa muna sallar gada mun kai kabliya za mu yi kofa a a ce oh to ina ganin sai an zo abin nan da can gaba ga to kore da nan zuwa gunda aka ji an zo gunda a wata baya, a kasa an zuwa eh? yanzu misali mu garin ga sai mu diba mu gani mutum nawa ka hitowa da wani gari rataye daga wakka ta ya taho garin wurin ɗaukar karatu in sa ya ɗaya kai ta wata gari kana ganin masu shigowa wurin karatu garin to wannan ɗaya ya kamata ku yi tunani kai ga kawai cikin garin da kake Allah ya sa wasu na baro garin su roka to nan daga bayan ku yi annaba ba sai kun hita da garin ku ta wani gari wanda wasu ka shigowa garin ku nan daga bayan ku yi annaba ba sai kun kama hita garin da dole ku ta to ashe wata hanya za mu yi magance ga matsala mu sa himma mu dada anniya mai himma bai kaza a ƙarshe ina muna wasici da fa'idanta daga dukkanin wanda Allah ba’ani wata Allah ya tsoka namu da ake na ilimi kaka ce sai mallon wani in ba mallon wani wani magana ba kai ba ka yadda a gaskiya a ga karɓa ce ga bakin kowa Abdullahi na gudu a cikin sunan rafin wal haqqu maqbulun gaskiya ana karɓata ko ga jahili ɗan ya haɗa gaskiya cikin ƙur'ani. yake inni ala inni arama la tarawna ina ganin abin da ba ko gani gaskiya ta hadi ko abin da ba yace mazo Abu Jahali ina fa ganin Ba shi na ganin malaka ba mala'iku nan Allah na saukowa da sama wurin yakin bada sai ya ja da baya da baya yace kai inni arama la tu kariya ta hadi ko gaskiya ya faɗa ma Abu Hurairah ya karanta ayatul kursi in zai kwanta ba Allah zai tsare shi da sharri mutum da aljanna gaskiya ta hadi ko gaskiya ba shedan fa ya faɗi amma da abu hurairah zai ma'anar da ana da fa ce kafa wa huwa kadhub ya hada ma gaskiya amma ba zai ci to kakka ce a sai mallan wani a da gaskiya a gaskiya ba da riga aka aula da ba ba da fuska aka aula da ba ba da tsayi ba ba da kabrin jiki ba ko da yi ba da jinsi ba na kabila a gaskiya da gaskiya aka auna ta duk bakin da gaskiya ta hito ga baki ga wannan bakin ka yi da gaskiya ce kuma ka ɗauke ta kuma ka yi aiki da ita saboda haka mutu tsoron Allah wata wata'ala mai an amfana da kan wata hanyar neman ilimi da amfana da yan gwamnan musulmi mai ƙoƙari, mu tsare addinin Allah wata wata'ala kada mu bari a samu taskaro ko na ƙasa ga addinin Allah Kaka ka duk da mawaƙi ƙoƙarin shiga shi koya ga ba wasa makiɗi kare shi ka shi koya ma ne kiɗi don in ya mutu ka kiɗin shi mutu ko ba haka ba to dai addini saboda haka insha Allah subhanahu wa ta'ala dan abin da na roƙo da guduri ya kare. ina roƙon Allah mai girma shi muna muwafaka ni da ku gaba ɗai ya yalwata kirjin mu ya Allah ga hanyar neman ilimi da bayar da ilimi ya kare mu ya tsarkake hankalinmu da zuciyarmu da fahimtar mu ya inganta niyyarmu Allah ya sanya ni da ku cikin waɗanda zai daidaita halittarsu shi gyara ayyukansu shi tsarkake zuciyarsu ya ɗora su akan abin da ya kaso kuma ya da shi ina roƙon Allah su wata Allah ya saka malaman mu da alkhairi wanda su karantar da mu da wanda su karantar da mu ba muna roƙon Allah su wata Allah ya sanya mu masu ɗaukar wannan sako na ilimi masu bar da masu bayar da wannan sako na ilimi zuwa waɗanda a bayanmu, mu kamar waɗanda a gabanin mu su ma suka ba mu wannan sako muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu rayuwar uwayenmu da malamanmu albarka malamanmu da suka halarci wannan majalisa Allah ya saka musu da alkhairi ya sa wannan cikin ma'aunin ayyukansu kuma wannan shi ya nuna gaskiyar niyya da kuma mu'amala mai kyawu tsakanin malamai da ɗalibansu da mutunta juna da karrama juna da fahimtar juna da kuma ɗaukar duk wani abu da zai zo a cikin gari na cigaba da alkhairi shugabannin gari da malaman gari suna maraba da shi saboda alkhairi ga al'umma alheri ne mai girma ga shugabanninta da malamanta Allah ya saka musu da alheri ya saka musu da alkhairi ya fashe su gidajen su lahiya ya ƙara taimakon musulunci da mu da su ubangiji Allah shi hore mana taimaka ma addinin musulunci da mulkin masu mulki da ilimin masu ilimi da kuɗin masu kuɗi da luran masu lura da ƙarfin masu ƙarfi da shawarar masu shawara Allah subhanahu wa ta'ala ka taimaki musulmi da musulunci Allah duk yan uwan musulmi wanda a cikin sassan duniya da suke cikin angwama Allah kai musu magani kai musu kariya insha Allah subhanahu wa ta'ala nan da gaba ban sa rana ba ban ayyana gari ba muna da wanda a da taken me yasa malaman mu suke musu wasu abubuwa da suke suna nan rubutu littafansu za mu lissafta abubuwa da dama waɗanda a cikin littafanmu na fikihu da yan littafan su shehu da sauran littafai na addini waɗanda akwai abubuwa da yawa amma akan samu shaidan ya yi amfani da karamcin ilimin wasu almajirai ko karamcin ilimin wasu malamai da irin waccan rashin himma ta tsayawa ga ɗan ƙaramin littaye ko matsakaici ko wata ƴaggaya don an samu shugabanci take sa suke watsa ma irin waɗannan maganganun ƙasa ko su yi suka gare su ko su karyata su insha Allah duk lokacin da za a wannan muhazara za a ji sanarwa da lokacin da za a yi ta da inda za a yi ta takenta lima za yunkiru ulama una ma huwa sabitun fi kutubi me yasa malaman mu suke musu wasu abubuwa da suke suna nan rubutu cikin littafin suna nan rubutu cikin littafin amma sai su musu kamar wadda masu karin magana suka cewa ga iccen cikin gonarka amma sai a yi ma magani da shi iccen kana cikin gonarka amma ba ka san maganin ka ya kai sai ka zo wurin mai magani ku yi jinga sai ta yi gonarka ta sako iccen ya baka ko ba haka ba to insha Allah wannan za mu tattauna a kai ne ga abin da ya shahi wannan matsaloli saboda barin hanyar magabata da rashin himma ga neman ilimi da watsa shi su suke kai mu zuwa ga musu abin da ya tabbata a cikin littawan fiqh ya tabbata a littafin hadisi ya tabbata a littafin tafsiri da littafin shehu da mataimaka ne da fatan Allah ya sa albarka ya sa ayyukan wasu zama da neman yarda ce shi muna mawafaka da karɓar wannan zama da muka yi shi amfanar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullah subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, alhamdulillah yan an je a wa'azi wanda ya kasance kuma muhasara wacce aka sa masona hanyar magabata ta hanya da neman ilimi da kuma ijtihadi ne ba da mutum sanin gari ba da na kara wani wato an abu da na uku cewa sakan wannan wa'azi ana yin cewa idan kun ya je ya ganga da bi ta na shakka babu abubuwan da ba za a yi ambata mana a cikin wannan tambayi abu ne wanda ya dole gare mu wajibi mu ne mu kiyaye ko mu yi aiki da shi ubangiji Allah ta'ala ya taimake mu a malam ne gabatar da wannan darasi jawara da wannan lokacin na wani ya Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a kuma ku dan uwa ga baki ne mu da muka tsaya muka saurara ya Allah ya amfana da mu ga baki dukkan mu ya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya yi mana arzikin da mun ga tare mun ga tsira tare ba wani dogon bayani da an ba da yake masa shi ya rage ya ce in sha ta rage ta kawo shi sauran ne ke wata biyar ba kuma kamar da aka ji an yi alƙawarin cewa bayan mallan ya gama wannan bayani insha Allah wa ta'ala, ma tare da dan uwa mallam Dallo Mojahi wanda shi ne da cikin tarihi a cikin daga baya kuma ga malamin mu nan guda mallam Rufai Allah Allah kawo mana shi Mallan Rufai ya abu kenan muna fatan insha Allah ta'ala shi ma akwai tsaro da ya riko muna wata in Allah ta'ala ya so zama amfana da ita haka zan yi gajen magana ga hannun na a matsayin na farko shi ne bello muhammad kula mai kuma mujahid da aka riga aka sani ya ɗan yi gurguran a wani allah ta'ala wato anan ya kore masa da fatan allah shi ne jagora daga nan sai mana rufa'i ya kammala mana kila da abin da allah ta'ala ya ɗan rukun da matsayin sarrafa a akan allah wajen alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon halartar wannan wuri domin halartar wannan muhadara wadda take cike da tarin alkhairi da kuma albarka. Muhadara wanda kusan abin da ya riga ya karanta da mu da ma mun dakata nan ya isa malam ya karantar da mu dangane da abin da ya shaya hanyar magabata wadda suka bi suka samu ilimi Allah ya samu ilimin nan nasu albarka kuma suka bar guragu da kufayi kyawawa waɗanda ga munan muna biya muna ƙoƙarin ganin Allah ya ƙaddari mun samu abin da Allah ya rubuta muna mu samu. Allah ya saka mishi da alkhairi bisa ga abin da ya gabatar mu kuma Allah ya ba mu iko mai aiki da abin da ya karanta da mu. Kamar wadda muka ji a ‘yan uwa karatu dai alhamdulillah malam ya fara buɗa mana matashiya ga abu mai kima da daraja mai girma da ɗaukaka da martaba da muhimma wanda shi ne ilimi. malam ya bayyana mana cewa ilimi yana da manya-manyan hanyoyi guda biyu waɗanda akwai buƙatar kowanne ya azama gaza ga ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyu ya shaida mana cewa ilimi hanya ce ta tsira kowane mu yana fata da ƙaunar samun tsira a duniya da kuma gobe kiyama da haka kenan lalle ne muga cewa mun yi ƙoƙari na ganin mun samu ilimi don mun samu tsira a duniya kuma mu samu tsira a lahira. <clears throat> nan kuma a hanya ta biyu ta ainihin shi ilimi, malam ya yi muna bayani cewa hanya ce ta shirya, kuma hakika bayyane ke gare mu ilimi hanya ce ta shirya. sannan malam ya bayyana mana cewa to mu sani malamai su ne magada annabawa kuma su annabawa da suka rasu suka bar gidan duniya ba kuɗi suka bari gado ba a ilimi suka bari gado musamman ilimi na shari'ar Allah ilimi mai amfani wanda akwai buƙatar mu zare damtse mu ƙara himma mu ƙara ƙoƙari wajen ƙoƙarin gane wannan ilimi na shari'a ta Allah ilimin addinin Allah kenan dan mu san Allah mu yadda za mu bauta ma Allah ta'ala sa'annan malam ya jawo hankalinmu ya nuna mana cewa wannan muhadara ta karantar da mu cewa mu sani ilimi kare a dukiya karewa ta kai sa'annan kuma mulki yana gushewa ya zama babu shi an yi shi ya kare babu shi ba alamun shi amma ilimi yana tabbata da haka kenan da za a baka zaɓi a ka abin da zai ƙare da abin da zai tabbata wanda za ka zaɓa kaga za ka zaɓi abin da zai tabbata ka san masu kuɗi da yawa waɗanda yanzu an jarabe su ba su da kuɗin kuɗin sun ƙare ka san masu mulki da yawa waɗanda sun yi mulkin mulkin ya ƙare ko dai zonan su ko lokacin da aka ɗeba musu na tenuwa ya ƙare sun sauka yanzu kuma ba su riƙe da mulkin amma baka taba ganin malami mai karantarwa ba kamar wanda malami ya ambata mana a cikin wannan muhadara mai albarka cewa wai malamin ne yanzu ilimin ya kare abin da ya saba koyarwa ya dawo bai iya koyarwa sannan malam ya nuna muna muhimmancin al'umma su san ilimi ba yana da matsayi da daraja da girma da ɗaukaka inda inda ya zamana cewa a rinka haɗa daura da muhadara kamar wani taro na ƙara ma juna ilimi kamar garurukanmu kamar shiyoyinmu kamar unguwanninmu a shirya wata muhadara ko wata daura ko wani motama wanda yake na ƙara ma juna ilimi a samu wanda Allah ya fifita shi a kan al'umma game da ilimi ya zo ya karanta da wani ɓangaren ilimi mai amfani musamman ƙarƙashin alƙur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun larabawa daga ƙasar makka suka nufi gari su taho najeriya su gudanar da daura su amfanar da al'umma ilimi na shari'ar Allah amma su ɗigo su ɗalibai su koma da su ƙasarsu sannan malam ya shirya mana cewa Allah ta'ala yana ɗaga darajar masu imani sannan waɗanda suke masu ilimi na bancin imanin su to Allah ta'ala yana daga darajat bi ma'ana darajoji in an daga darajar masu imani to su waɗanda suna da imani ga ilimi to Allah zai daga darajojinsu ne ma'ana Allah ya ba su ya daga darajojinsu fiye da na waɗanda yake su mumine ne masu imani a dalilin ilimin da Allah ya ba su sannan muhadara ta kira da bayanin cewa idan ilimi ya yawaita a cikin al'umma za ka ga banna ta karamta wannan kuma haka ne duk garin da ba a da'awa ba a kiran mutane zuwa ga addinin Allah ba a kokarin sanar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ji in dare ya yi wata rana sai an kai karye uku ana ta kide-kide da raye-raye da bushe-bushe a hana mutane kwana. amma garin da Allah ya bada masu da'awa ana da'awa za ka ga wannan ɓanna ta yi sauƙi ta ragu za ka idan ilimi ya yawaita ɓanna za ta ragu idan ilimi ya karanta ɓanna za ta yawa wannan abin da malam ya yi mana shingida da shi kenan ga wannan muhadara mai albarka zai ga mana kashi na warko na ainihin hanyar neman ilimi mai albarka wanda shi ne. hanyar da magabata suka bi Allah ya samu ilimin sa albarka na warko daga ciki niyya ta gari idan za ka nemi ilimi to akwai buƙatar ka zama mai niyya ta tatta niyya ta gari niyya ta kwarai ya zama kana nuhin Allah da abin da kake nema na ilimi ka ɗauke jahilci daga kanka sannan ka yi ƙoƙarin ɗauke jahilcin nan ga sauran yan uwanka al'ummar musulmi ta hanyar yin da'awa sannan abu na biyu wanda muhadara ta kira masu shi shine mu sani cewa magabata mutane ne masu haƙuri sun yi haƙuri wajen bidan ilimi to mu ma akwai buƙatar mu yi iktifa'ul asa mu bi gurabunsu mu yi haƙuri mu jure mu daure wurin neman ilimi tun daga lokacin da muke cikin raggan goyo kamar wadda maluma suke cewa har zuwa ga lokacin da za a ɗauke mu a kai mu a fushewa a binne mu ma'ana da zarar ka kai ɗan shekara biyar inda kana iya ɗaukar hoton harafi kana kuma iya buɗe bakinka ka faɗi to ka shiga cikin gwagwarmaya ta neman ilimi har zuwa ga lokacin da rayuwarka za ta zo ta ƙare saboda irin abin da ke cikin ilimi na alhairi da albarka hatta dabbobi ma akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da fifikonsu saboda zaman su masu ilimi kun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin littafinsa kare wanda ka koya ma farauta ya iya farauta ya samu ilimi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka sake shi ya kamo dabba ko da ka zo ta mutu zaka ci dabban nan taka saboda mi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka koya mai ilimi, ka sanar da shi, shi kenan ya kamo kuma ka ci abin kama-kare da ba koya ma dabaru ba, ba yi mai tarbiya ba, idan ya kashe dabbar, to shi kenan ba za a ci ba. Kuma kenan duk da kare ma wanda aka koyar, an bayyana fifikonsa, to bale kai ɗan adam ka tsaya kana ja da baya game da abin da yake yana da muhimmanci ga rayuwarka. Za haka babu makawa game da yin hakuri wurin neman ilimi malam ya kiraye mu da cewa mu sani maluma namu akwai buƙatar su yi hakuri da mu ɗalibansu aka mu ɗalibai mu yi hakuri da mu. ina abin da ke waruwa a samu wasu ɗalibai suna cece ku ce ga malami wannan bai cikin tsari bai cikin ladabi bai cikin da'a kuma maluma uwaye akwai buƙatar su yi hakuri da mu da gazawan gazawanmu da kasawan kasawanmu su ja hannuwanmu za a ga abin da yake shine daidai shine shirya mu ma mu jiya mai da a kuma nan akwai wani abu guda da nika zai kira yan uwa na ɗalibai gaskiya mu ɗaliban ilimi muna da kankajeli muna da kasautawa muna da karautawa muna da son samu gare guda malam a kabiru gombe a haruna a haruna malam kabiru haruna gombe Allah ya saka mishi da alhairi da sauran malaman musulunci to sai ka ga ɗalibi mai neman ilimi wasu ya ke koma kamar kabiru gombe yanzu yanzu da ya zo ya riƙa abin magana duk da malam kabiru ya yi haka zai yi. ya malam kabiru ya wace hanya ya bi Allah ya bashi wanda matsayin da yake gare shi shekara nawa ya yi yana karatu shekara nawa ya yi yana neman ilimin ga baka sani ba yunwa nawa ya jiya ya bar gidansu ya yi duk abin da ya amma kai a lokaci guda kake son ka zama malami iri ne ko irin malam Jafar Allah shi mishi rahama da sauran malamai waɗanda yake suna kira zuwa ga addini to ya ku yan uwa na mu sani ana samun ilimi ne bitarrich a hankali a hankali ya ishe mu misali malam ya kawo mana bayanin Jabir dan Abdullah a cikin Adabul Mufrad cewa ya tafi kwana talatin don neman hadisi guda. To kaga kai yanzu in ka zo wani malami ya karanta ma hadisi goma sai ka ga ya ma rowa. Kai dai sun ka kai nan da nan a karance ma bulugul mara a kare shi. Riyadus na a kare shi. Minhajul Muslim a kare shi. Ko da irin littafi dai almuhim kai dai ka kare. To ba kare ba ya zama ka samu addiraya ba ruwaya ba. Ba a karanta ma kawai kajiya ba a'a. ka jiya kuma ka sani kuma ka iya kuma kana iya koya mana bayanka wannan mala ya kawo mana abu na cikin abin da ya shahi neman ilimin magabata su mutane na masu himma maɗaukakiya sun kasance mutane masu himma maɗaukakiya inda a malam ya bamu bayanin cewa akwai wani daga cikin magabata al-imam sha'abi wanda ya ce ɗalibai ne idan suna iyawa su zauna kwana talatin yana rera waƙoƙi ba wa irin wa'in ga nakarawa ba waƙoƙi na addini masu muhimmanci ga rayuwa suna rubutawa zai karanta musu rubuta tsawon wannan lokaci kun ga kenan ya nuna cewa su malamai magabata akwai himma maɗaukaki a gare su kamar wada Muhammadu Aminu Shankidi rahimahullahu ta'ala mai tafsirin adwa'ul bayan gabani ya bar garin su yayi tsaye tsaye wurin neman ilimi sai da ya hardace baitin waka dubu goma sha biyu za ka yi duk wani abu da za ka waɗi na larabci Muhammadu Lamini Shangidi in ka waɗi abin nan bai gane ba to ya ɗauki cewa ba larabci na ba kamin ya yi ta sai da ya zama da ya tara sarwa lugawiya magabata sun samu wannan ilimi da Allah ya ba su da himma inda ɗaya daga cikin wannan magabata malam ya ambata mana yana tafiya ta kilomita dubu biyar to kalibra da nan zuwa lagos kilomita nawa na kaga in ka gane ko nawa na to sai ka ga irin tsawon zangon da ya ɗauka yana fafutuka yana neman ilimi saboda ya gane addinin Allah saboda ya samu nashi rabo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kuma dan ya samu muwafaka don ya samu dacewa wanda yamma tana daga cikin abin da ka sa ɗan adam in Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rabo ya samu muwafaka da dacewa bai zama ne su gare mu ba abin da malam ya ambata na a baki bin makhlad dinnan wanda ya kasance bayan duk abin da ya rubuta nashi wanda ya kama da a index ko kuma encyclopedia na hadisi na da nashi littaye wanda yake ya kai ya kawo to amma kuma yana da ƙari ya biyo ta hannun Imam Ahmad Allah shi musu rahama ga baki ɗayansu kuma suka shirya a hanya mafi sauƙi ta karɓar karatu nan ma ya nuna maka kai ɗalibi ba da yawa aka karatu ba gashi an kawo mai wata masu sadaka nan tsaye bisa ga hikima da dubara sai a karanta mishi hadisi guda ko biyu sai ya rike ya wuce kuma Allah su subhanahu wa hala. yasa albarka ga rayuwarsu ga baki daya ga haka ya ku jama'a yan uwa jama'ar musulmi mu sani kusan gaba ta bakwai malam ya kawo mu da bayani cewa mu mutanen ƙasar ga akwai wata rashin lahiya da muke fama da ita wanda ƙaramin sani uku kana da ƙaramin sani an baka jagoranci ka ba karatu sai ka kama fatawa da kanka sai ka kama fatawa ta sarai wanda kai ba ki abin da ka karanta iziya ko risala kuma ka tsaya nan alhali kuma ka san ko cikin wanga littawai na masaba imam malik rahimahullahu ta'ala ba wai nan an tsaya ba ina kai da bidayatul mujtahidi wa nihayatul muftasib na ibn rushd ina kai da al-mudawwanatul kubra ina kai da a ainihi muwadda da shiro nata wanda baka kore ga su amma kuma ka dauki cewa kai shikenan ka zama limami baka kuma zuwa karatu inda kowa in an tawo fatawa kuma za ka ɗauki fatawan nan ka bashe ta bisa ga abin da ya shahi son rayuwarka kamar wanda muka karanta ko kuma aka karantar da mu cewa malama magabata sun kasance suna ba ɗalibansu gudunmuwa suna kama musu suna agaza musu kamar wanda ta gudana tsakanin ainihin shi wannan da ke zuwa karɓa hadisi da kuma imamu ahmad ya bashi sadaka kuma ya bashi ainihin karatu to su maluman waɗanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu za ka da suna iyakar kokarin su kamar malam Salihu al-Usaimin rahimahullahu ta'ala zai yi ma ɗalibai hidima kwarai ya sai musu littawai ya gina musu gidaje ya ba su abin hawa da duk wani abu da a rayuwarsu ka buƙata ta ilimi ya yi iyakar ƙoƙari ne wajen ba da gudunmuwa muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi ya amfana da mu da abin da shi wannan malamin ya rubuta mana na ilimi ubangiji Allah su subhanahu wataala ya muna muwafaqa da dace sai abu na ƙarshe a wanda malam ya ainihi kira zuwa gare shi shine akwai buƙatar san cewa malama suna da matsayi wanda Allah ya bashi malamai na da matsayin da Allah ya ba su a wurin al'umma ma'ana maluma akwai buƙatar al'umma su ga matsayin da Allah ya ba su su ba su irin wannan girma su agaza musu su ba su gudunmuwa da duk wata hanya da suke da ita misali kamar yanzu wannan muhadarar da za a yi za a zo a gabatar da karatu na addini to kai kuma Allah ya hore maka kana da hali kila wayoyi aka san a babu wayoyin da za a ja a haɗa wanga speaker sai ka yi wuka ka ɗauko abin da aka so na kuɗi ka ba su sai a sai wannan kaga ka sawa hannunka ka taimaka don ganin cewa wannan da awa da za a yi ta ci gaba littawai aka bukata ka ba da gudunmuwa ana bukatar a faɗaɗa wurin da ake zaune da shi kila ya kukunta ka ba da taka gudunmuwa idan muka lura da uwayenmu magabata waɗanda suka riga suka shuɗa lokacin da suka kawo mu karatu ana koya mana karatu to ba wata jinga ake biya ba amma uwayenmu da zarar Allah ya sa an ɗebe hatsi kai da kanka za a azama dame a ce ka kai wurin malam za ka ga kenan cewa a wancan lokaci na baya idan kana da ɗalibi hamsin Allah ya sa ka ta kawo to kana da dame hamsin da za a kawo maka ba wai kana yi don damman ba sannan kuma a tura maka yaran su zo su yi maka aiki a gonarka. Kun su ma sun yi iyaka abinda da har nasu dangane da tallafa mu ilimi da ciyar da ilimi gaba Allah ya saka musu da alhairi ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya yi mana muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bide yadda shi insha Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce dan mulahaza da tare dangane da abinda da malamai karantar da mu Allah ya saka mishi da alhairi ya saka mana da alkhairi Allah ya saka ma kowa da alkhairi ya ba mu iko akan mu yi aiki da abin da aka karantar da mu insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ma malam Jallo Mujahid da alkhairi game da dan lokacin da yayi kuma abin da ya ji hankalin mu zuwa gare shi Allah ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi. Da yake jama'a dai an ce ana daraja da yayi lokaci ya rige ya tafi. a don haka yana da kyau an bada abin magana ga batun shi wani nan wani gaba don ya samu abin da yake na shi kala wa Allah ya ja a kuma wurin da ya rubo mana amma kanin sannan ina son yi amfani da wannan dama na tabbatar da akwai wani fuskoki waɗanda fuskokin alkhairi ne maza ba da haɗuwa da kowa irin wannan majalisi amma ban gare su ba abin da aka nuna wannan kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi iko ne kawai ya kace ma lokacin da Allah ya yi ba mu Allah ta Allah ya bata mu akwai su da yawa cikin garin nan insha Allah ba da Allah rayu da su za wannan zama to amma tun da lokaci ya riga yayi ka ga mutum ba lokacin da ba ta alheri zuwa wajen ubangiji Allah ya ji mu Allah ya ji mana gaba ki da da wannan kuma akwai yawan wannan muke da alƙur'ani kuma cikin wannan garin Allah ta Allah ya jarumce mu suna cikin wani yanayi ne damuwa don haka muna roƙon yan uwa jama'a masu yi gaba ɗaya don Allah roƙa masa Allah ya fito da muke cikin wannan halin da muke suke dawo da su a cikin iyalan da fatar Allah ta'ala ya samu dace. bayanin game da ilimi dai haka nan Allah ta waye ba a karewa na an ce shi da abin shakka ba kuma da akwai bayanai daban-daban daban-daban da kuma Allah ce san shakka amma na abin da zan ce a ce, misalin ilimi rayuwa ta ilimi misali ne rayuwa ta wamanniya wadda ba ta karewa har abada an gane ko yawa misalin jahilci yake ilimi kenan rayuwa wadda ya kasance ba ta da ta kare ba kana annuwa ba ba ta ba alamanta misalin ya ba da wannan misali yake cewa jahili an gane ko ga shi saman kasa suna tafiya amma matafi ne suna kazawa amma malami mai ilimi ya mutu amma raye, tsaraye alhalin Allah kana da shi kasa amma kasa ta shayi amma matsayin tsaron da shi ya rayu da shi kada ya wala ba misali ya ta wannan misali yawwa don haka shi ilimi dai abin da muhimmanci da kuma yana da kyau ko musamman kamar yi matasa ko wasu mai la'amari kuma ai kokari ya iya rubutun jawo da aure an gane ko ma'ana a shi zamani da kuma ya abu baya ko tura bangare ku shiga sa'annan abin da tare ilimin addini sai ya kuwa uwa a daji a karanta ba dare ba rana a kan Qur'ani a zan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misalin ilimi rayuwar ilimi rayuwar aljanna eh ba ta karewa ko ta karewa rayuwar aljanna ke shi ilimi rayuwar jahilci rayuwa ko wanda kasance wannan duniya da aika alƙiyasa kuma ne Allah ta'ala ya kama ma lafiya musulmi imani ولهذا تعرف أن كنا كما الله تعالى قد قال هل يستوي الذين يعلمون والذين eh ana daidaituwa ka ba ana saboda Allah ma wanda ke neman shi shugaban ilimi da wanda zai neman shi shugaban ilimi wanda ne? kan ba da karatu kana da uwanka da gama firamare school shi ganin sai kai zaman nan ka in shi ya wuce zuwa secondary school yana yi bai tsaya ba idan ya wuce a wata kare daga nan har jami'a anya ana da ita kana shi ka tawa da kasuwa da kai daga tan fara bakin kuma ka fari ka ga ba ku ne ko wanda ya fara karatu gidan ya gama karatu alqur'ani da muke cewa ayyuka da ɗaya ko ta biyu sai ya yi kawai ya yi zama ne ne ko ya yi ya mai da a hadari da ya wuce nan ba to shakka ba da baya ce da wanda ya kaga ina Allah da Allah ta muke shi ya karanci ya ya karanci wata ainihin yawan ne da sanin kila ya tsara zuwa game da wala fa da ne kama da wannan don haka rayuwa akwai bambanci zan yi kazan magana ya Allah zuwa ga malamin magana na gaba malam rufa ya harafa kamar yadda aka ji an yi bayani da fadar Allah ya wannan jagora idan ka shiga tsawaba wato ainihin wurin bayanin zaki ma ina kashi a yana ke ɗan karbo malam ƙaran karbo malam kuka dawo nan a ba shi ne karbo suna yayi yayi insha Allah yana yi haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sauran musulmi na wannan gari na Runji, Runjin da sauran yan uwa musulmi da suka zo daga ainihin unguwanni da shiyoyi da garuruwa daban-daban manya da yara matasa da dattawa babu shakka malamin mu a shek a shehu fake al-mufassir al-shari'a al-imam abu hurairah dan uwa dai abu ya yawa بن محمد بن سليمان الحمدلي حفظه الله تعالى babu shakka ya taimaka mana da ainihin muhada wadda abin da nake cewa yan uwa musulmi waɗanda suka halarci muhadaran malam a mako biyu da na gabata a garin gidan aruwa wadda take da takin al'ilmu wa ahamiyatuhu wa sifatul ulama'i wa wato ilimi da muhimmancinsa da kuma sifofin malamai da ɗalibai. In ku haɗa wasu muhadara da wannan muhadara babu shakka mahimmanci da daraja da ɗaukaka ta ilimi da ainihin malamai da kuma sadaukar da rayuwa akan ilimi za shi ƙara bayyana gare mu kuma wannan zai ƙara ƙarfafar da mu akan tashi tsaye da zani don sai ga neman babu shakka yan uwa musulmi ta hanyar ilimi ne za a iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar ilimi ne ake iya tantancewa da bambancewa tsakanin tauhidi da shirka ta hanyar ilimi za a iya rarrabewa tsakanin sunna da bidiya ta hanyar ilimi ne ake iya gane bambanci tsakanin halal da haram ta hanyar ilimi ne ake iya gane bambanci tsakanin shirya da kuma bata to ashe kenan yan musulmi babu shakka babban alheri ya same mu a ainihin sakamakon wannan muhadarori masu matuƙar kima da matuƙar muhimmanci. Ah, kasancewar lokaci ya tafi a gaskiya saboda Allah don kuwa musulmi mutanen wannan gari sauran yan uwa waɗanda suke wato waɗanda suka zo daga wurare daban-daban ne mana fatan alkhairi baki ɗaya kuma ina roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya ainihin saka ma dukkanin waɗanda suke mahalarta wannan muhadarar da mafi cikin alkhairinsa da waɗanda suka ba da gudunmuwa da taimako ganin cewa wannan karatun ya zo a cikin nasara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin saka ma kowa da mafi cikin alkhairinsa. A tumai na wannan gari da malamai da limamai da ɗalibai muna kyakkyawar addu'a da kyakkyawan fata Allah ya saka muku da masu cikin alkhairin ta baki daya kuma Allah ya kara haɗa kanmu bisa da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan malami da ya taimaka mana da wannan karatu malamin mu Abu Huraira Allah ya kara Allah ta kawaita mana rayuwar shi akan alkhairi Allah ka kara mana rayuwar shi albarka kuma Allah ka albarkaci zuri'a shi da tamu baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara ba shi ikon ƙwarin gwiwa da ainihin ka ƙara ba shi himma da ƙara zare dantse da ta hanyar zagayawa sauran ainihin garuruwa domin babu shakka ko wani gari daga cikin garuruwa nan namu suna da kishirwa na ainihin wato irin wannan faɗakarwa irin wannan tunatarwa irin waɗannan nasihohi masu ɗaki kima babu shakka yan uwa musulmi fa akwai wani jan aiki a gabanmu da muka za da nan sai ga ainihin neman ilimi da nan idan aka nemi ilimin nan kuma aka same ni, to al'amarin bi aiki da shi aiki da ilimi wato malamai suka ce kusan ya ɗara ilimin mai ai al'amarin bihi aiki da ilimi wato kenan aiki ma ta kasa bihi hadhihi al-ma'rifa da abin da shi wannan ilimi din abin nan da ka sani to aiki da shi wato abin da aiki da shi yake hukunta min al-imani billah da imani da Allah wal qiyam bi ta'atillah da kuma tsayuwa da yi Allah da'a intisali awamiri ta hanyar bin umarnonin Allah wasfina ba na wahihi kuma nisanta abubuwan da Allah ya hana. ibada al'ibadatir hasa daga ibadodi waɗanda suke ke bantattu, wal ibadatil muta'addiya da kuma ibadodi waɗanda suke ba ke bantattu ba. Fal ibadatul hasa ibadodi ke bantattu misalar sala kamar misalin sallah والصوم لأظمي والحج لحجي والعبادات المتعدية سوكما عبادوني ودن باكي من تتوبة الأمر بالمعروف كما أمرني لكتاوان أيكي والنهي عن المنكر ده هني ممونا mummuna aiki wanda yake ya kumshi karantarwa ya kumshi wa'azi ya kumshi khutba da nasiha tsakanin musulmi wa junansu kun ga musamman wannan aiki na da'awa kira zuwa ga littafin Allah da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wal jihadi fi sabilillah kuma jihadi wato a cikin daga tafarkin Allah jihadi da ainihin yada addinin Allah kama a shiba zalika da abin da ya kama da wannan wal amru fil haqiqati aiki fa da ilimi bisa ga haƙiƙanin gaskiya ko samaratul ilmi shine amfanin ilimi ne imam ahmad ko imam shafi maganar na na a cikin talimin mata'alim yake cewa mal ilmu illa al'amal ba abin da ilimi illa aiki man amila la ilmi saboda haka wanda duk yayi aiki bila ilmi ba tare da ilimi ba to shaba an nasara hakika yayi kwaikwayo da kiristoci ya yi kwaikwayo da nasara ba a ce ba nasari na ba amma ya yi kwaikwayo da wa da nasara don haka kenan ba gaba ya yi ba baya ya koma ko aiki ba ilimi ma'ana aiki da jahilci to kun ga ashe kenan wannan yana nuna mana muhimmancin wannan ilimi din da ake wayar da kanmu da jawo hankalinmu akan mu dukuka ga neman shi idan muka dukuka ga neman shi kuma muka samu to sai ainihin mu roƙi Allah ya taimake mu akan aiki din aiki da shi wa man adama wanda kuma yayi ilimi din walam ya'mal bai aiki ba fa kan shaba al yahud shi kuma yayi kwaikwayo da yahudawa ba a ce ba yahudi ne ba amma dai yayi kwaikwayo da yahudu saboda suke da ilimi ba su aiki da ilimi su na'udhu billahi min mushabahati al yahud wa nasara muna neman tsarin Allah daga kwaikwayo ne ya da yahudu ko da nasara domin waɗannan yahudu da nasara Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce ula'ika kafin sharrul bariya waɗannan su ne mafi shirin halitta a hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya ambace su haka gab da amsar rayuwa annabi sallallahu annabi bai daɗe wato ciwon adali annabi na cikin ciwon shi na adali wanda wannan ciwon bai ainihin wato abin nan daga gare shi ba shine rashin lafiyar shi da ainihin adali kusan ma wato san da ya faɗi maganar bai ma kwana duniya ba wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce game da yahudu da nasara yace ulaika shirarul khalqi indallahi waɗannan su ne a shararan halittu su ne mafi sharrin halitta a wurin Allah ba shi kenan ya ku yan musulmi kada mu sake mu yi koyi da su ala ayyata halin mu dukufa da neman ilimi kuma mu ɗauki mu wato akan aiki da ainihin wannan ilimi ne insha Allah ta'ala ana zan tsaya saboda tafiyar lokaci a amma kamar yadda malam ya ainihin yi mana alkawari cewa Yadda yake bai ayyana gari ba bai kuma ayyana cewa lokaci kaza ba babu shakka muhasarar da malam ya ambata wadda za ta biyowa a gaba ina ainihin tunatar da kaina da ku baki ɗaya. mu yi ƙoƙari mu ainihin tabbatar dukkanin ainihin haɗuwar mu a nan yadda muka haɗu a nan to mu kasance muna jira da dakun wannan lokacin da wannan garin duk inda an ka samu hadarar nan ko kusa ko nesa mu ji tsoron Allah mu karfafu akan kokarin halartar muhadarar nan domin mu fa'idanta domin babu shakka akwai fa'idodi a cikinta da fatar Allah madaukakin sarki ya ainihin nuna mana lokacin kuma Allah subhanahu wa ta'ala taron mu nan baki daya Allah ta tara mu da Firdaus Allah ka sa babu dan wata cikin amin Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu da taimakonka ka kiyaye mu da kiyayewarka ka kare mu da kariyarka ta ba mu lafiya da zama lafiya da kama lafiya Allah ka tunkure mu da sharori da bala'o'i da waba'o'i da karura da mutubu da fitintinu da alloba da bakan ciki da sosai da miyagun kadarun Allah ta kare mu daga mugun ji da mugun gani da mugun karshe da mugun mako Allah subhanahu gafara ga ainihin waɗanda suka gabata musulmi sun farkon wannan duniya har zuwa yau Allah subhanahu ta'ala. da ainihin taimaki malamanmu da ke raye tare da mu ƙara albarka cikin rayuwarsu da malaman malamanmu waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya daga cikinsu Allah ta zama su rahama Allah ta taimaki malaman wannan gari da limamansu da shugabanninsu Allah hana wata ala ka ƙara musu farin gwiwa ka ƙara fahimtar da mu addini da mu da su baki ɗaya kuma ka ƙara ba da aiko da ƙarfafawa game da nema da ainihin ƙoƙarin ci gaba da gabatar da irin wannan muhadara a wannan gari. Allah ka taimaki mu baki daya ka ƙara haɗa kanmu bisa ga littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka sa ƙarshen kalimar mu a duniya ya kasance la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى جاءت أمانا وقال يا رب لمن على خير